صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشاد ga watan watan shawwal daga hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku. Allah ta'ala muke roƙo ya yi mana dace na duniya da lahira saboda tsarkin sunayensa. Hai'atul ba'asi na. To, faɗo dai tambaya, yau sun da ka bane na tafi. Wafuwa zama hadi mutum ne zai bayyana lokacin mahadi na yi maganan mahadin jiya kaɗan um, yau dai abinda muke kai hay'atul ba'afi a gurguje siffan tashin nan kamannin yadda za a yi wannan tashi Ba da ma'arifati adillatil ba'afi nushiru ila hai'atihi bayan nuni bayan sanin hujjojin tabbas za a tashi babu shakka a cikin wannan tashi to malaman suke cewa muna ishara a nan siffan yadda za a tashi ka san yadda kake tashi daga bacci ka san yadda kake tashi daga aiki amma wannan tashi na alkiyama yaya yake to ga yadda yake wa huwa annahu ba'da an-nafkhati al-ula fi suri wa mautu jami'il khalqi yan kuso na muddatan kabalal ba a sai kama ja a fil hadithil muttafaqi ala sahatihi min riwayati abi hurayra radiyallahu bayan hura kafo na farko da mutuwan gaba ɗayan halittu duniya ko a halitta zata ta zauna zip mai tsawon tsitsin shi ne mudda kusu na mudda Allah ya san wannan tsawon lokaci kabalin zafi kamar dai yadda izo a hadisin bukhari da muslim wanda sun haɗu kan ingancinsa daga riwayan abu hurairah radiyallahu an. inda ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu ya ba mu labari ma bainan ni arba'una tsakanin hura wannan guda biyu da za a yi ta farko da ta biyu za a samu arba'in ɗaliban abu huraira suka tsaya suka je arba'in ne قالوا يا arba'una yau man kwana arba'in za a zauna? qala baitu yace to naki ina ba ku labarin annabi ya ce ni ba na son in ƙara kalmata a ciki don haka naki in ƙara ba na, kai kana ya ƙarawa kalu arba'una shaharan wata arba'in ne kwada a baitu wata tarbiyya ce wanda ya kamata mutum ya koya in yana karatun hadisi ka tsaya nan inda ya tsaya in za ka fita daga hadisin to ka ce to yanzu an fita hadisi fa magana na ne in ta yi daidai ni ne da ladar idan ta zamo ba daidai ba ni zan ci azaba ma'anan abin kaza kaza amma annabi ya ce arba'in haka ya gaya mana haka nake gaya maku kalu na sana to kwana arba'in kala abaitu saboda haka dan kaga sai tattara lacca sai shiru tukuna daga nan kai ka ce a ce masallaci ya yi jama'a suka yi shiru kun gama mun gama to bari in shiga umma yanzilu Allahu minas sama'i ma'an can Allah ta'ala sai ya saukar da irin wani ruwa Allah kadai ya san irinsa na kira ne bayan butuna kama butul baqal haka jikunkunan halittun Allah za su dinga tsira irin tsiran ciyayin kayan marmari qala laysa min al-insani shay'un illa ya bala ba wani abu a jikin ɗan adam sai ya narke nama zai narke kashi zai rufe komai zai kare illa azaman wahidan sai wani kashi guda wa huwa ajabu zanabi sunan shi kenan ajabu zanabi ba a ko ganinsa ba a san shi ba an dai ba da labari yana nan daidai inda bindi yake ko mutum in ya laluba bayan kwankwasonsa zai ji kamar akwai wani gurbi gurbin bindi da ya guzure dabba na da nata wa minhu daga wannan ƙashin ne yurakkabul halitta ke zira ake gina halitta yau malkiyamati nan abu huraira ya ya tsaya harkan alkiyama sai dai yadda aka faɗi ba a gaba ba a baya فإذا نبت عجب الذنب وعادت الأجسام كما كانت نفخ في الصور النفخة الثانية bayan da jikunkuna sun dawo ko a ce wannan kashi ajabu zanar ya tsira jiki gaba ɗaya mutum ya dawo sun sumbul rai ne dai babu kama kana sai a sake wata hurawa ta Sani ya fi sori nan za a hura hurawa ta biyu to nan fa fa'adat kullu ruhin ila biha. duk wani rai zai dawo jikinta zan dawo za ka dawo za ki dawo nan ne ido zai raina fata zai fara raina fata kai kai abun da ake faɗin nan faga shi a lokacin mutum zai raina ayyuka da ya yi yawmul hasaratiku rana ta cizon yatsa kowa da ka sani ya yi cizon yatsa wanda bai yi imani ba zai yi bakin cikin bai imani ba mumini zai yi bakin cikin ya bar lokuta barkatai sun tafi a wufi fata'udal hayatu marra saniya rayuwa za ta dawo mayawa na biyu kama kanar awwal marra yadda kake ji yanzu gawa ne gawa ne su kaza ga wance can ga ya ga uwa ga uba irinta za ta dawo ka san kowa wane abun da ake faɗi gashi wance abun da ake faɗi gashi ba mai ba wani shawara ba a maganan malam a fara kafa-kafa ba a magana annabi ma kansa yake ta yi nan za ka tattali kullum ri'in yau ma izini duk wata wulla-wulla ta ƙarya da mutum yake a duniya za ta zama ƙarya ce ranar duk wani dojin da wani wayo asiri zai tono yau matubula ala ta'ala kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu yadda muka faro farkon halittar nan haka za mu dawo da shi kenan za a dawo kamar yadda muke ina ras sai dai wacce halittar ta can ta fi kwari ido ya fi gani ita kunne ya fi ci ba ma mutuwa wa'adan alaina Allah ta'ala ce wannan alkawari ne da muka yi wa kanmu inna kunna fa'ili mu sai mun yi haka wannan fashi ne Allah na nashi muna namu shi Allah ga abin da shirya mana ga yadda yake so mu kasance ga abin da ya tanada mu mu kuma gaskiyar magana muna ta harkokinmu harkokinmu in ka koma gefe kai tunani za ga ka cuci kanka mutum ya cuci kansa barkatai tai وقال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين ranan da mutane za su tsaya ga ubangijin talukai ai ka duba ko cewa aka ce caji ofis ɗin anguwanku ana neman ka gobe da safe me ya faru su ce nima ban sani ba ba dai kai ne wani wani ba ce ni ne to ka kai kanka gobe maza dole ka kwana kana lissafi tilasto mai na yi masu aikin banza in je ma me ne me na ci a ce din ka kwanta idon ka yi kuri ba zai bici ba me za a ce kai dai kasan ba kai laifin kuma ba to amma ba komai mu je din kawai kila wata shawara ce a in ya sun taba nema na shawara kai ne ba za ka hankalinka ba zai kwanta ba sai ka je ka ji me ya faru ka dawo gida to malam dan uwanka ya je ofis nan ka je kila katar da kaninka ko wani abokin kaninka ko wani abokin wanka ko wani abokin mahaifinku ko ɗalibinka ko malaminka haka za ka je da ya ka je ta je ofis nan ba ga wanda ka sani ba sai an ce masan da zuwa amma in ana neman ka baka ya bacci dare ɗaya sai dai sama sama za ka kwanta da wannan abun da shi za ka tashi idan ma ba mai zurfin ciki ne kai ba sai ka baza a gwakan ka je nan ka faɗi ka gaya matarka ka gaya wa ƴaƴanka ka gaya wa ne karshe sai dai ka kafe kusa ne a du'ayi Allah dai ya sauƙaƙe to malam ba ka tunanin tsayuwa gaban Allah eh? Allah mai sama mai ƙasa ba gwamna ba ba shugaban ƙasa ba ba shugaban majalisa shugaban sama da ƙasa mai mutane mai aljanu mai mala'iku mai halattun da ba a san su ba tsayawa gaban nan nashi da aiki kuma ba yadda mutum zai yi sai ya tsaya nan da da yadda za a yi mutum ba zai je lahira ba to a irin shirme irin da mutum sai kokari ka ke nan wurin wal ayatu fi hadha kathiratun jiddan yan uwa baka karanta ka fasara ne matsalan ba zaka karanta ka fasara yare ne amma ya za a yi kasa abun a ranka ya dame ka ko ka yadda za ka fita ko ka samu ka yi ɗan tanadin da kake gani a iya iyawanka shi ne shi ne matsalar ka karanta ka fassara hujja a kanka karantun ba sabo ne ba kuma asali ma bai ma da wahala illa yaya ana ko tanadin nan wurin ko ɗan abin da ake ya isa abun an taho da shi a jere kaga daga an tashi sai ina ba wanda ya sani ana gama su a jere sai alhasharu sai taro ba take ba bayan kwanuka an tashi Allah ya san tsawon ba'asu da hasharu tafiya za a ci daga inda ake fala ta sama'u yau izin illa hamsa sai dai ka dinga jin sawu kawai na rititi rititi rititi rititi rititi rititi in ka gaji wasu su wuce ka an nan sa an tafi taron nan ba mota balle jirgin sama ba doki ba raƙumi dokin ba kila ran nan neman ka yake in ka cuce shi raƙumin yana tuna kacin cinye shi shanu suna tuna kacin cinye su jakai suna tuna kai masu azaba yau za a rama masu ka hau jaki ka ɗora masa kaya ka samu tsumangiya ka fike ta yi tsini kana ta caka masa yi gudu ƙarshen ta ka ga jakinka na neman ka daga wani wuri ina ga mai wanda ya cuce da kyau to kaga maganan ka hau wani sai dai ka kai kanka lokacin kawai kowa kokari yake ya rufe ya je inda gashi kada ya ga wanda yake nema sai dai wanda ya cuce ka wannan shine alhasharu tafiya ce wacce take Allah kaɗai san yadda za a yi ta amma ka san abin da ake ce masa tafiya a duniya yau daga nan aka ce kana neman birnin gwari a ƙasa to yan uwan kamar wani ya ce ka tabu mene na birnin gwari a ƙasa ga hanya ga mota wai ka ɗan jarraba ko ka yi wa kanka wa'azi haka kafin ka ƙarasa duk kafa kan ba sai ta faffashe tsakanin cinyoyinka sai sun taɓi. shi kana ba zan iya ba ka koma ka langwabe ran nan za ka iya shagwaba da lalace ba magana mace ba na maganan namiji zauna nan je ko ina na eh eh sai ya tubar wa Allah a taibu mina zambi kamar la lahu mai tuba daga laifi kamar bai taɓa yi ba mutum ta neman Allah gafara Allah ya hore ma jakin na amma ka tsare haƙƙinsa ka ciyar da shi ka shayar da shi ka ɗora masa kaya daidai abin da zai iya ɗauka alhasharu a tubarwa Allah banda jakuna akwai dabbobi da dama masu karya bindinsa masu caka mata wani abu saboda ta ƙi tafiya duk suna ciki an ce a yanka ne a ce fa idan zabahtu fa ahsinu zibhata in za ku yanka ku kyautata yankawa hashar wa ba'da qiyamin nas min quburihim yusaqu khalqu ila ardil mahshar bayan tashin mutane da fitowarsu daga kaburburansu za a kora mutane zuwa ga ƙasa taro yau kila sai ka samu mutum ga ƙaddarawa misali ne yana mando sai ice zuwa kinkinau da nisa karatu sai na sai keke za ka samu keken zuwa mahashar kuwa kana sabon tasha sai ka ce sai da mota za ka zo karatu kana kawo in ba mota ba za ka iya zuwa karatu ba ana ruwa ka ce ruwa ya hana karatu sai ana fanyi ka ce sanyi ana kaza ka ce ana kaza amma wanda ke zuwa kasuwa sabon tasha kullum zai iya zuwa amma makaranta mutum ba zai iya zuwa ba ta yi nisa grof sun yi yawa shi kenan yi zamanka fatarabbasu hatta ya fi Allah bi amrihi a nan don wada za ka mutum yana taron mashi don wada ya ce a angon ma'azo zane angon ma'azo ma ba mai da hankali za ka mutum sai ya hawa mashi ba zai iya zuwa ba saboda ne kwana biyu ba mu gan ce mota ta ce ta tsaya Mota kataran nan ba za ta tsaya ba jira ka gani zuwa gida za a koya maka akwai abu dole ka je inda za ka koyi addininka amma ka zauna ba ni da mashin ba ni da keke ba ni da kuɗi wallahi ina son zuwa makaranta ƙarya kake wannan magana ka ce kalimatu haqqin turadu biha al-batil Allah ya baka lafiyar kafa kana jiran wani abu banda wannan ai in za ka taka ka taka in za ka zauna yi zaman ka da NCE kake za ka iya zuwa kawa ƙasa saboda nce yana da lada ana cin gajiyarsa daga duniya za ka ga mutum ba latti za ka ga mace ba latti ga ta ga masallaci ba za ta iya zuwa ba amma za ta iya zuwa kawo ta je ta ɗauko laccocin ta kila ma wata ranka je wajen lacca ce yau babu lacca malamin ya ce ya gaji ku dai gobe ku dawo haka za ta shigo mota ta dawo amma ga ta ga masallaci kila sai an kusa tashi za ta rego ana zuwa ne kawai don a ganta a ce ita ma ta zo haka maza duk wayannan yan uzurori za a kai su gaban Allah za ku gani duk ba uzuri ne ba ran da mutum ici wannan tafiyan ya dace kai kai kai da na sani a duniya da na zage da na san wa'annan abubuwa da na yi aiki na fata na dare. ba dama ka riske wannan ce ƙarshe ana wannan nadaman da da da ana tsinkaye jihannama inda ta yi rimi ta yi diri ta yi diri gaba kiɗa ta kewaye kama za ta lankwame filin tashin alkiyama ya yi mata ma kaɗan kowa ja bakin sai shuru ya dimauce ya haukace kawai an yi shuru sai ido yanzu za ka farka dan uwa yanzu za mu zauna mu yi abin da ya cancance mu ko kai ko kakkai ba ka gani tafiya kake tsufa kake tafiya kake tun ana yi da kai za a kai gargara an daina yi da kai ko hira ake hangan kasa ya yi shiru in ku ka zo ka zauna musu wannan sai ce sai an jima wannan mace sai an jima wannan mace sai an jima kamar ka ce ku dai mutanen banza ba za ku zauna ku yi maganan da kuke yi da ni ba ba za su yi ba saboda ka fita layi ka kwakwalma ɗai ka muzance gashi ya zama fari fat duniya gabatta kawai ka kama Allah ka rabu da ita ba za ta sama ma komai ba qala ta'ala yawma mata al-ardu anhum sira'a ka tuna musu ran kafa za ta tsage gare su da sauri tsagewan ba wani bata lokaci za a yi ba zalika hasrun alaina yasir wannan taro ne gare mu mai sauki wa qala ta'ala Allah ta'ala yace a wata aya wataral arda barizatan ka ga ƙasa a sarari wa hasharnahum haka za mu taro su falam nughadir minhum ahada ba mu barin wani daga cikinsu kowa zai zo وقال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا هكذا أتارو متاني gobe ƙiyama. ba takalmi tsirara ba kaciya hakanan kowa zai zo aihuwar uwarsa fil ayati a cikin waɗannan ayoyi wal hadisi da hadisi dalalatun ala annal hashara min haqa'iqil akhirah wannan taro na alkiyama na daga cikin haƙiƙanoni masu aukuwa a lahira wa huwa jam'uhum taro su ila ardil mahshar zuwa ƙasan da za a yi tashin kiyama min amakina ba'athim daga inda aka tashe su wannan ke nuna mana kowa nan inda imutu nan zai tashi saboda kana za a tashi a yi tafiyan ne ala sifati mukhtalifa a bisa siffofi daban-daban wani da sauki-sauki wani da wahala haka za a yi wannan tafiya balli na gaba halatun nasu fil hashari matsayin mutane a wannan taron hunaka يقف الخلق وقوفا طويلا انتظارا لفصل القضاء nan ne halittu za su tsaya irin wani tsayuwa mai tsawo intizarar lifaslil kaza don suna jiran a yi tashin kiyama sai za a yi a yi ta tsayewa a wuni a kwana a wuni a kwana a wuni a kwana ana kiyasta tsawon abun shekara dubu hamsin a tsayewa yau mutum yanzu ba zai iya tsayewa a karanta isafi talatin daga mutum yana neman ya faɗi talatin duk da a duniya akwai inda za ka je wani aikin ka tsaya sama da awa ishirin da hudu saboda neman kwandala amma na addini na sallah zaka ce wannan ai azaba ne wannan ai cuta ne wannan ai ba lada wancan ku akwai albashi wurin albashi za ka yi tsawa awa ishirin da hudu in filan nan tana motsi zai motsa ka rasa mai aka bashi ci horo ne kawai ashe mu ma horar da kanmu mu tsaya gaban Allah za mu iya wa'anda ake cewa suna karatun eh, bakara gaba suratul mai har la qur'anin duka raka daya wani aurun mumkin zai yi wa bayan isha kana da kufa zuwa asuba sai zaka iya kaiwa har muddin ka iya karantawa hum ala ahwalin mukhtalifa haka mutanen nan za su kasance akan halaye iri iri ta hoke halin fil hayatin duniya halin ya yi kama da halin duniya an ka juya ka kalle shi kai mu daban-daban mu wani ramamme wani mai kiba wani siriri wani kakkaura wani da riga baka wani da fara wani da jin daɗi wani ma bai ji lafiya a cikinmu haka ike zaune ƙarfin rai wani uwa damun sa yadda muke zaune ɗin kowa daban-daban daban mun taru haka za a je tashin kiyama haka za a tashi iri iri iri iri kowa da halin da zai tashi ya dai mata nan ba su samu gata ba ina jin masu abin nan sai kawai abinsu suna zaune suna saba da 'ya'yansu ana ta fasin fasin da 'ya'yan ina wa'inda suke aikin ne ai ba masu taimaka sai ido ga mu da yawa ba a ba masu taimakawa illa man rahimahumullah na'am hunaka yaqifu khalqu na sani wuqufan tawilan intizaran li fasl al-qada wa hum ala ahwal mukhtalifa na san mun yi wannan ta ke haluhum fil hayati dunya shine wanda na tsaya a kai fata zaharu a amalun nasi ayyukan mutane za su bayyana fala takfa ala ahadin ma'a ma fil mawqif min ar-rahbati fala aikin bai buya ala ahadi akan wani kowa asirinsa sai ya tono ma'a ma fil mawqif duk abun da ke cikin wannan wuri ko min ar-rahaba na jiki. wa shidda fa yatalubuna man yashfa'u lahum haka za su dinga neman wa'inda za su masu ceto saboda idan aka taru a wurin za a yi shuru a kyale mutane a kodu a azabtu a azabtu kai ta kai mutane suna fatan a yi hisabin nan mutum ya san in ta zai fada san wutar zai ce saboda azabu da ake cikinta su nemi man yashfa'u lahum ila rabbihim wanda zai masu ceto zuwa ga wajen ubangijinsu li yaqdiya bainahum domin Allah ta'ala ya zo yayi hukunci fa yadhhabuna ila abihim adam alaihi salatu wassalam su ta yi wurin mahaifinsu adamu fa ya amurhum bizzihabi ila nuh in an je an samu adamu kai ne baban dan adam ka je ka yi magana da Allah a zo a san musan matsayinmu adam ice wane ne Allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba ko ta yi wajen Nuh alaihi salam wa Nuhu Nuhu alaihi salatu wa salam ya amuruhum bidhihabi ila Ibrahim shi kuma Nuhu ce ku samu Ibrahim alaihi salam wa ya Amurhum, Ibrahim bidhihabi ila Musa Ibrahimu ce a tsaye wajen annabi musa wa kulluhum ya'taziruna kowa ina uzuri bi anna allah ghadiba al-ghadaba غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله saboda Allah ya yi irin wani fushi bai taɓa fushi irinsa ba kuma ba zai sake fushi irinsa ba wannan ko ina nuna mana wani abu ina nuna mana tarbiyya ya kamata mutum ya san matsayinsa in an zo an maka magana aikinka ne za ka iya banda a ce duk abin da ita so sai ka ce ku je ku yi kaza duk abin da ta so ka ce a aikata kaza ko da musulunci ake wa irin wannan shishige ya kamata a san akwai mai aikin ka san kana da matsayi kana da martaba ko a gidanku in ka duba gidanku ai kana da uba ka san baban kana gaba da shi ko kai ne da kuɗi a gidan kai ne da komai a gidan kana iya cewa za ka yi kaza baban ka ce ba haka za a yi ba ya kamata ka je ka san an ce maka za ka sayar mana da nan ballin ka ce mm, mm, ban da ikon sai da wannan ballin sai an tuntuɓi baba in ya ce a sayar to in ka a sayar haka amma yau musulunci mutum za ka je ka daga sana'arka kana ɗan koli na sana'a sai a gari tambayi karkan addini sai ka zama baki kafet mutum zai ji kafet zai zama malami a kafet ya tafi ya halatta ya haramta ya yi mukabala a buga daga nan ya tafi je kasuwa ya bude kwalinsa a haka mufti mufti muftina za a iya mutum ainihin yana ɗan kolinsa je je a yi hannu da yawa da shi don Allah jama'a duk wani mai jin hausa ga shehu wani na zaune kan kujera abugo a tambaye shi in dai matsala ta addini a tambaye shi shi ya zauna ne zai amsa tambayoyi mufti minal muftina kuma dan kore ne an ji an dawo ko gettai ne aikin sa getta wannan getta wannan getta wannan samu yan kwandalolinsa ya ce abin shi amma ya zama mufti mai fatawa ya zauna duk wani mai fatawa a duniya ya bugo da an ba da kila wajen awa a ta masa tambaya ya gama je shi kuwa na saka da alheri Allah ya kama zamani da wani ma zan je yi bukin ne da Allah ni ma ina so a hira da ni ina da abun da zan faɗi ina da abubuwan da nake ɗauke da su amma ka ga annabi annabi adam a same shi a ce ka yi magana da Allah ba wani abu ake roƙo ba a zo a tabbatar da gaskiyar mai gaskiya a tabbatar da ƙaryar mai ƙarya wanda za shi aljanna kai aljanna mai tafiya wuta ya tafi wuta ba ta isa haka ba ba, baba adam adam ce ba zan iya ba saboda ga matsayi kai ko za ka yi bukin ka ce masa a'a a bani Allah kai mu rana tashi alkiyama ko zo in wuce in jin gaya wa Allah ويأمرهم موسى موسى يأمرتس بالذهاب إلى عيسى عليه السلام ويتعذر شيما يأذري بأن الله تعالى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله يعني yi fushin da bai سبا كون ba kuma ba سبا ويأمرهم بالذهاب إلى محمد a ce ku ta wajen muhammadu sallallahu alaihi wa ya shafa a muhammad annabi muhammadu ya je yi ceto da wannan shi dama tuntun shi aka damka masa kaga bai fito ina ce mutane ku zo in je muku ceto ba sai da kowa abu ya kai karshe tukuna aka je aka same shi kuma ya azanu Allah lahu ta'ala Allah ya masa izini bil qada'i bainal khalaiq a zo a yi shari'a tsakanin halittu shekaru nawa zai ɗauka shekaru nawa zai ɗauka Allah kaɗai ya sani sai dai wanda aka ce dai abun zai gama shekara dubu hamsin sai dai Allah zai iya tsukewa waɗanda ya ga dama to amma maganan can annabi na nafsi za ka san cewar kai abun nan akwai wani abu a ƙasa alƙiyaman nan sai mun ga mun tsallake ta tukun da mutum ya ɗorar da komai duk abin da za a faɗi a alƙiyaman nan kawai dai a yi ta tanadi a yi ta tanadi ba wanda zai ce maka ba komai sai dai kaza ma yana amfani yi kaza bar kaza ka ci gaba da aikatawa zuwa dai a je wannan ranar a ga an tsallake sannan mutum yana da bakin magana ya magana wallahu sare wal jama'a wannan taro kenan kun ga an tashi taro ko da da ka za ka iya zama a cikin tunaninka bayan tashi sai taruwa idan aka taru a can inda za a nufa alhisab tofa yanzu muna ganin misalin duniya misalin lahira kaga an fito da ku a mota kowa ya rike jakarsa sannan a fara kwancewa jaka bayan jaka a lalube aljihu a jaka ba komai aleka mota a wane ne koma can an gama da kai kai ma koma an gama da kai sannan in kun gama lahiya lahiya a ce kuce wucewa a lahiran nan za a nemi mutum abun shekara hamsin in ya kai shekara hamsin dukka za a duba kowace shekara abun yana rubuce a hannunsa kana tare da kayanka a buɗa a buɗa a buɗa a buɗa a buɗa a gama dubawa gaba ɗaya ba ka sakamu a ce ta ku wuce ai malam ba banza ba kake ganin magabata kan ce ya laita ummi lam talifni ya laita ni mitu da hudu ina ma uwata ba ta haife ni ba ina ma a ce na mutu kafin komai duk da wancan sun ma akwai matsala har dai an halicce ka kashi ganka muddin ko dan jinjiri ne ke don ta tabbata ai hatta jira-jira za mu so hisabi a can mu za mu yi aikin mu nan ne tunda mun riga mun girma in mun gyara mun gyara amma jira-jirai da mahaukata da wa'anda suka yi su sai a lahira za su yi aiki ranar lahira ne za ya musu da na ga jinjiri ya ga jinjiri mutu ko yaro ya mutu murna nake masa to waccan magance kai ashe abun ba sauki za mu jarba ta a lokacin za su ce ya Allah muna da lalura ba mu sani ba kaza ce abu ba ku sani ba to ba ko yanzu ni zan zan muku aika muku sakona da kaina ni zan muku da kaina a takaice su zan na san za a so waje karshen magana za a ce wa jirajirai da mahaukata da waɗanda ba su yi abu nan ba kawai da kurame da dai waɗanda suke da lalura yanzu sun dawo garau kawai sai a ce ga jahannama ku je ku shiga ciki idan suka je suka fada shi kenan sai su tara ashe aljanna ce idan suka tsaya suka ga jahannama abu na diga wuta ga tarbatsi suka dawo da za a kai mota ce au ni karan kai na kun saba ku ta haɗi ta hakika saboda haka nan ka kenan ba su san amsar ba mu muka san amsar mu kuma mun riga mun wuce inda yanzu ne kai za a yi wannan jarabar ka ka san amsar da an ce ma shiga ta faɗa kawai amma su ba su san amsar ba kuma ba mai kai musu wannan amsar wa zai je faɗo musu in an ce ku shiga wata ku faɗa in an ce in kun ga kaza an ce ku kaza ku yi ba ba su sani ba saboda haka nan dan wuta zai taurin kai dan aljanna zai je faɗa to a takaice dai daga nan sai hisabi almuradu bi hada أن الله سبحانه وتعالى يظهر الإنسان يظهر الإنسان على أعماله في الحياة الدنيا ويقرره بذلك الله تبارك وتعالى زي بينا واتن أدن أي كنسا على أي وسط الدنيا يتبتم مسد أيكي za a ɗauko aikin mutum duk ma ka manta Allah bai banta ba kama ya katassu li khalqi kaman yadda za a yi kisasi ga sashin halitta min ba'd wanda duk icuciyo ne Allah sai ya saka masa ranan wa yuqda bainahum za a yi hukunci tsakaninsu wa zalika ala Allah yasir tsakaninka da Allah da tsakaninka da halittu wal adillatu ala hada fil ƙurani was sunna wannan hisabi ainihin hujjojinsa a alqur'ani da sunna ayi suna da yawa jiddan مثل قوله تعالى ursila الذين wala إليهم ولنسألن المرسلين tabbas za mu tambayi wa'innan da aka tura gare su za mu tambayi ainihin kuma manzannin wa'inda aka tura masu su jama'a mabiyan annabawa za a tambaye su guda-guda haka su kansu annabawan za a tsayar da su a tambayi kowa akan aikinsu shi isa nan akwai hatsari ga malamai wanda duk ya tsaya ice hukuncin Allah kaza an ɗauka an yi tantance gobe kiyama sai ka ba da hujja gaban Allah hujjar ka za ta fidda kai ayar da ka dogara ko hadisin da ka dogara da shi bar gani a nan duniya ka ce kaza halal ku yi ka ce wa mutane kaza haram in kana tuna irin wannan sai ka yi kaman ka gudu daga koyarwa ka kyale kai ma ka tafi ka shiga layi a koyar da kai wa qawluhu wa uridu ala rabbika saffa laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra za a gabatar da su ga ubangiji sahu sahu layi layi laqad jitumuna kun zo mana ɗaya ɗaya kama khalaqnakum awwala marra wa qawlu yawma tujza kullu nafsin bima kasabat rana ne da za a faka wa kowace rai abun da ta aikata abun da ta tara in alheri alheri in sharri sharri la zulma, yau yau ba cuta ba wayo inna Allah sari'ul hisab ubangiji mai gaggawar hisabi ne wa qawluhu inna ilaina iyabahum tabbas makoman suna wurin mu thumma inna alaina hisabahum sannan wajibi ne mai masa hisabi kun ga dai duka ayoyi ne kowace nan tana nuna lallai hisabi za a yi shi saboda haka nan da dama kada in cika ku saboda inda za mu je da nisa ana cewa hasibu an kun kabala an hasabu ana ga hadisi ne magana ce ta umar dan khattabu amma akwai ayoyi kan haka ka fara jinjinawa kana wa kanka hisabi tun kafin wallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisabal khalqi bi nafsihi la ilaha illa allah ubangije tabaraka wa ta'ala shi ne mai jibintan hisabin nan wa halitta da kansa da kansa kan yanzu ko can aka ce iya masallacin nan za a yi intabiyu da mu guda guda ai ka sare za ka kwana nan ne eh, an ce an rufe kofar an bar guda ɗaya kowa ya biyo ta nan ya aka yi daga ina kake me aljihunka yaya ai ƙarshen ta mun kusa zuwa asubashi malan ka tuna awwaluna wa akhiruna ko wannan yawa kaduna kadai bakake kadai wanda an mun shiga fararen nan bacewa muke sai ka nemi baki ka yi ka nema ka nema ka rasa in ka ga baki har daɗi za ka ji ka ga dan uwanka in mun shiga cikin sa ka zama kaman babu tunda a duniya a yanzu mu muka fi zama wa kaɗan tunda yakin duniya wancan da aka yi labari ya tabbatar da wa'anda aka fi kashewa baƙaƙi su aka fi halakarwa tunda su ne ba sa kirgawa da sun san adadin abin da aka kashe musu ko yanzu na inda muke zaune ba mu san adadin mu ba inda su ne mu yagu sai an san dubara da za a san adadin mu nawa ne ko kaka sai an sani kusan kuma sai an san alaƙa ma mu uzanin wayanda suka zo amma mu kasa harkokin mu kawai muke kowa ya sa littafinsa a gaba shi kenan sai gida saboda haka nan ya taɓa Allah zai hisabin da kanshi لما روي لما روى البخاري ومسلم عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيما منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم wayan buru ne na yadda yi yara ilan nara tilka a waje hihi fata ku nara walau bi annabi ce ba wani a cikin ku dukkan ku nan illa sai kalli mu hulahu sai allah ya magana da shi ko wanku za karami ba babba sai ya tsaya gaban allah laisa bai hu wa bai hu tarji wani ba ta finta tsakaninsa da Allah zai ina jin kowane yare 'yan zuru aiman min lokacin da mutum ya tsaya gaban Allah in ya duba dama daga gare shi ba abin da zai gani sai abin da ya gabatar in ya duba hagunsa ba abin da zai gani sai abin da ya gabatar in ya kalli gabansa babu ba abin da zai gani sai wuta kawai take rimi take ambaliya take fashewa take ruguji tilka a waje annabi ce jama'a fattakun nara ku nemi garkuwa daga wutan nan saboda kana annabi ya faɗi wa wancan ga maganan ta iso gani ga wani ya isa tsoron Allah wani tsoron Allah yadda aka faɗi wa sahabban nan kun ga jama'a na cikin masallacin nan da Allah ya taimake mu muka ɗauko littafin nan musannai ya kamata daga karatun nan a samu canjin abubuwa a gare mu a samu canjin kasuwancin mu, a samu canjin ayyukanmu na gwamnati inda duk muke zaune mai albarka a samu canjin mu'amalolinmu da makotanmu a samu canji a makarantunmu iyakacin canji ta inda kowa inda yake da nan ne zai nemi abun da zai kare shi daga wannan azaba annabi ce hawala mu kare kanmu daga azaba walau bi shi ta mura ko da da ballin dibino ne ai kaga mu ba gare. ko da tsarin gyaɗa kake da shi kenan to kai kokari ka ba da shi gobe kiyama sakamakon sa shi zai tare ka zai tare maka tsakaninka da wuta ballanta ne muna da kuɗi gurgudu Allah ya huwace mana sai dai mu gode wa Allah amma in ka duba wuraren ibadodinmu kawai inda muke bautan Allah sai ka ga abun tausayi kullum na faɗin wannan magana na maimaitawa kowannen ku ya san haka amma kila la Allah ko Allah zai kawo ne yau ka duba wa'ancan inda suke bautan Allah malam ce ake kowannen garin akwai wurin bautan da helicopter take sauka helicopter ke sauka kuma wurin bautar su ne ko mun fi su gaskiya mun fi su jama'a mun fi su menene mun fi su menene mun fi su yana abubuwa ballanta na an ka je kai can haka inda can garin su ne wuraren ibadan su kusan tangan suke da gwamnatocin duk abin da gwamnati take da shi na arziki kusan suna da irinsa gwamnatin ce ma ke ara daga gare su in wata bukata ta taso ce kai ku ba mu auren wurin ku a ba mu haya muka yanzu ka gaya min wanne wuri ne gwamnati za ta ara daga masallatanmu za ta gudanar da wani abu ta biya mu haya balle masallatanmu na hausawa wanne masallaci ne za su ba da wurin taro ko wurin kaza wurin kaza za a yi wani taro na garari inda ba a san a ji kunya manyan baƙi za su zo akwai dukkan abin da ake nema na karya a wurin a cikin masallatanmu ga ɗakin taron ai ma bata taso ba ba mu ba mu da maniyar za a yi haka su ka komai sana da shi sallah wani ko bana ku duba inda muka yi sallah gaskiya wurin yayi kara mu inda muke magana inda zamu zuba yan gwangwana mu abun ya tushe ya tushe mun sake komawa gidan jiya to mutane sun gane suna son su zo wurin mu to dan wurin ga bai zaho tabbas yayi kara iya kakkara ga mu ko ba mu da haƙuri inda da haƙuri za a iya tsara duk tsarin da aka ya saba hankalinmu ya wuce tunaninmu yadda za mu tsara abu kuma muna da abin da za mu illa har yanzu ma an kusan kamar irin ba sai mu rasa ma ina za a fara me za a yi amma ban san shi saboda kana nabi ce ko kare kanku tun kuna wannan duniya duk abin da ka ake duniya nan nan fa za ka bashi ka na kwanciya ba za ka je lahira da shi ba don wani da ana cewa mutum nan zai bashi ce ha masu gidajen nan masu motocin can masu kaza da kai ma karan kanka ai Allah ya ganka ya baka abun ka daidai irin imanin da yake so rafta ka ba ba wani mutum da zai ce duk ku kwantar da hankalin ku na daukar muku nauyi ba ka iyawa mu ma za mu yi abin da za mu iya yi kai ma kai abin da kake yawa sai uta bil kutubi daga nan sai a zo da fayiloli a zo da fayiloli ko a zo da kushu allati dawwana hal hafaza ala bani adama kun san mun mutu akwai hafaza kiraman katibi daga nan wajen hisabi an gama dukkan wannan za a kwaso fayilolin mutum kowa kuma kowa ma na tare da su da ya ƙara a ma ba biha don a karanta abin da aka rubuta a ciki kada ka yi zaton maganan da kake faɗi ra'ayinka za a rubuta maka gaskiya za a rubuta a kanka tun nan a duniya ba mai laifi a cikinmu kowa mai gaskiya ne ko amma game da gaskiya mu tun muna nan a dorin ingilishin gaskiyar namu saboda kana ma ba biya wali kifa kulla insanin ala amali kowa sai ya ga aikinsa كما أخبر تبارك wa ta'ala هذا بقوله وبنجي biqawlihi ubangiji kaman yadda ya bada labari wa wudi alkitab za kaman yadda ka san yan makaranta ina yaren yan makaranta ai rizal ya fito kamar yadda za a ce maka jarrabawa ta fito ka ruga ka tafi intanet ka zungura abin da za ka zungura kawai sai ka ga ka ba ka ce ba ko kashi haka gobe kiyama abin zai tashi fataral mujrimin za ka ga masu laifi in suka kalla ido suka ga abin da aka rubuta musu na min ma fihi sun firgita da abin da ke cikin littafi hankali ya tashi kuma ya tashin hankali bai da amfani yanzu ne za ka yi tanadin yadda ka hankalin ya tashi wa yaquluna suna ya wailatana ya halaka mu halaka ki zo ki halaka ni kafin komai mali hadal kitab wannan wannan irin littafi ne wannan irin sakamako ne la yugadiru saghiratan wala kabira bai barin karami ko babba illa ahsaha akan ba da misali misalin a ce maka za ka iya alwala da mudu ɗaya kai alwala da mudu biyu ɗaya mudun da kai ɓannan ruwa kai ɓannan arzikin Allah Allah sai ya hukunta ka kai bar gani famfon gidanka ne ko famfon gidanka ne ka biya ɓannan ruwa Allah ya haramta shi saboda haka nan ɓarnan ruwa barnan wuta barnan kaza barnan kaza ana nufin wannan naka ne mana wani ba ka biya wata bot din ka yi dukkan komai amma sai ka ebi rabin bokiti ya ishe ka kai wanka ka ebi bokiti uku kaga bokiti biyu da rabi za ka ga rubuta maka bannan da kai kuma za hukunta ka kai ko bakin kogi ka ce an haramta ka ɓanna ruwa na'am eh eh bannan wuta ka aje gulub inda babu komai a ciki kaga ai ya kamata ka haska inda zaka amfani da shi tunda kuɗi ne ke tafiya wa wajadu ma amilu hadira za su samu duk abun da suka aikata a kimtse a jibbi an nisarto da shi wala ya zalimu rabbuka ahada ka bai cutan kowa abin da kai shi za ka gani وقال تعالى وكل وكل انسان الزمناه طائره في عنقه kowanne mutum an rataya masa aikinsa a wuyan a ta'iru al'amal aikinsa na wuyansa ka gaba ɗaya tana ciki wa nukhriju lahu yawmal mu fito masa da aikin ran alkiyama kitaban yalqahu manshura littafin da zai da shi a bude ba ma sai kai zan buɗe ba wannan abu ya so ya kama da ainihin abin da ke cikin kwamfuta kana buɗe a buɗe a buɗe zai zo maka da shi kai zaka karanta in ma bai maka ba ka faɗa da manya manyan bakake kowa ya iya karatu haka mutum zai gani Allah zai halitta masa abun da zai ga aikinsa. ka bi ka bi ka karanta ka karanta ka karanta a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka ya ishe ka hisabi a yau kenan sai an ga dama ma za ka taba littafin tun da gashi abu dai akwatin ne a gaban ka ko gashi nan dai Allah ya sani da zai abunsa za ka karanta abun ka da kanka ai za ka iya karanta ran nan tun da ai karatun kala kala ne za ka iya dukkan karatu komai za a samu maka fahimta ran nan ko ka je makaranta ko baka je makaranta ba wannan duk zai zai bayyana maka ran nan wa ya'rifu kullu insanin halahu kama ya'lamu an-nasu zalika inda tawzi'il kutubi ka gan shi dukkan kowanne mutum zai san matsayinsa mutum zai san wuta za shi ko aljanna kama ya alamun nasu kamar yadda mutane sukan san zalika inda tawzi'il kutubi wurin raba sakamakon ko shufuɗe man utiya kitabahu bi yaminihi fa huwa min al muflihin wanda aka ba shi littafi da dama littafin zai zo da kansa wanda ya tafki littafinsa da dama yana cikin masu rabo wa hisabuhu sahal bincike da za a yi masa zai zama da sauki muyassar wa man utiya kitabahu bi shimalihi wanda aka ba shi littafi da hagunsa min wara izaharihi ta bayan safa hisabuhu asir hisabinsa na da tsanani wa man nuqishal hisab duk wanda aka yi masa bincike halaka duk wanda aka yi masa hisabi ya gama yawo lima rawal bukhari wa muslim rahimahumallah wa ghayruhuma an aisha radiyallahu anha qala قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا ba wanda za a yi masa bincike sai ya harka qalat ummul mu'minin ya rasulullah qulta ya rasulullah ja'alani allah fidaka allah ya sanya ni fansaka alaysa yaqulu allah ka ce duk wanda kawai hisabi zai halaka ba Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ka san Aisha malama ce zaka ga ainihin duk abin da aka saukar ba kawai tana zaune da manzon Allah ne ba a duk wata mas'ala za ka iske aisha ta gwangwaje ta ta tantance ta ta dandake ta saɗanin mata a yau a galabiya sun dai iya sai dai a ba su kaza sai dai a sayo kaza sai dai magana abincin da za a ce riga tufan da za a sa ɗakin da za a gyara ko karatun aka yi sai katar da irin wani karatu Allah dai ya sauka dai amma umar wani ka gafa annabi na magana tana tambayan shi wanda duk aka yi masa hisabi ya halaka ta ce ba Allah ya ce fa amma man uta kitabahu bi yamin fa sawfa yuhasabu hisaban yasira amma dai imin bayani qala zaka al-ard ai wannan shi ake cewa gabatarwa ba hisabi ne ba yu'raduna da za a gabatar da su gaban Allah wannan kaman muqabala kawai za a yi musu muqabala shakhsiyya wa man kishal hisaba duk wanda aka bi kayansa ɗaya ɗaya ya gama yawo sai ya shiga wuta sai dai a ce wa zai fita Fa min fadlillahi daga cikin falala da taimako na Allah ta'ala wa lutfihi da agajinsa bil mu'minina la yunaqishuhum al hisaba ala a'malihim Allah bai musu munakasan hisabi kan ayyukansu wa innama duha? gabatar da ayyukan za a yi a zo da mutum ga aikin a jirgi alai wa yuqarriruhum biha a tabbatar musu da shi wa hiya mimma satarahu ko mimma satarahu alaihi ayyukan da an ya rufa musu asiri sa duniya sun yi laifuka ma ba gani ba fi duniya wa kazalika la yattali'u alaiha ahadu ba wanda zai gane su muminai Allah zai rufa musu asiri fi hadal mawqif matsalan zama mumine matsalan mu zama muminan nan ne aiki wa yaqulu li haula'i kan wannan kai kokari ka karanta suratul mu'minina ka ga siffofin su ta inda zaka yi kokari ka shiga ciki mu yi kokari mu shiga ciki wa yaqulu li haula'i inni qad satartu zalika fid dunya na rufa muku asiri a duniya ba a gani ba wa ana azafiru hal yauma yau zan gafarta muku ita bi khilafil kuffari sabanin kafirai fa yunadi bihim ala ru'usil ashhad haka Allah zai kira su a gaban jama'a cikin jama'a lima ja'a an ibn umara radiyallahu anhuma annahu su'ila كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى menene ka ji wurin manzon Allah wajen ganawa da zai yi da ainihin mutane gobe kiyama qala sami'tuhu yaqul yudni almu'mina yawm alqiyamati min rabbih azza wa jalla hatta yada'u alayhi kanifahu wa yuqarriruhu bi dhunubihi yudni almu'min mu'mini zai je kusa ya mati, min rabbihi haka in an yi kira mumini zai taho ya tafi ya tafi sai ya dab da Allah hatta ya za alaihi kanifahu har sai ya sa masa sutura ma'ana za a ja labule kamar da muka faɗi a duniya na waje ba su ganin abin da kuke tsakanin ka da Allah a shiga da shi cikin ainihin a sa labule shine kanifa fitirahu fa yukarrirahu bi dhunubihi Allah ce masa kayi kaza I yace i eh, kayi kaza i eh, kayi kaza i eh, ba kai kaza ba ma ba I ce ban yi ba Allah ba kai kaza ba mutum cikin sai dururwa fa yaqulu hal ta'rifu ka san kayi kaza fa yaqulu ayi rabbi arif yace Allah na sani kala fa inni qad satartuha alayka na rufa maka asiri kan tafi duniya wa inni aghfaru halakal yawma Allah ka samu cikin mominan nan kai mai iko ne akan haka ta ota sahifatahu sai a ɗauko takardarsa a bashi ta kyawawan ayyuka samun wata takardarka sai a ga mutum ya fito daga inda Allah yake da murmushi ha inda ya zananto an nemi lafin hisabiyar ana ya dai wani kana alhamdulillah ya dai wance ai lafiya lafiya ni kan ina jin dai zan tsira da ganin alama tabbas ne kan Allah ya taimake wa amma kuffar aw al-munafiqun amma kafirai ko masu wayo so suna gaza su ci nan su ci can fayonadi bihim ala ru'usil khala'iq a kira su gaban jama'a haƙula illazi da kazabu ala Allah na ce wa'annan su ne suka yi wa Allah ƙarya wa kada ahsa tabaraka wa ta'ala ala al-khalqi jami'a amalihim khairan aw sharra Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙididdige gaba ɗayan ayyukansu na alheri ko na sharri kamar yadda yake faman ya amal miskala zarratin khairan yara wanda duk ya aikata aiki ko da gwargwadon kiyashi ne zai gan shi gobe kiyama hakan nan mutum ya aikata aiki man ya'mal mithqala zarafin sharran yara wa qala ta'ala yawma yub'athuhum Allahu jami'a ka tuna ranar da za a tado da mutane gaba daya fa yunabbi'uhum bima amilu Allah ya gaya musu duk abun da suka yi ahsahu Allahu wa nasuhu Allah ya ƙididdike su ku sun manta shi. Wallahu ala kulli shay'in shahid Allah na kallo akan dukkan komai. Fafayara kullu amilin amalahu wala majalalil lil inkari li annal arda tukhbiru bima amila alaiha wa tantiqul jawarihu bima kasaba fa sara kullu amala jama'a kowa zai ga aikinsa ba hanyar mutum ya karyata li'annal arda tukhbiru bima amila Ƙasa za ta ba da labarin abin da mutum ya yi dole dai mutum ina a ƙasa ya to za ta ba da labari watan takwal jawariha gaɓaɓuwa za su yi magana bima kasabat wadau laifi ɗaya hannun gobe kiyama shi zai ba da hannun barawo zai ba da labari hannun yake na faci hanzar ko na yanka aljihu ko na ɗauki kaza ko na ɗau mota ko na ɗau mashin hannun da ya ɗauka shi zai je cewa Allah na ɗauka misali ne dukkan laifuka ma gaban da ka aikata ya aikata laifin da shi ita ce za ta yi shaida a gaban Allah saboda wannan baki za a doɗe shi ne saboda haka nan har mutum zai kuka daga babuwansa lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu an antaka kulla shai. duk me za ku yi mana irin wannan shaida ba ku ganin wahala za mu je mu shiga ce to Allah ne ya furtar da mu wanda ya furtar da dukkan komai kawai na mai jaki ne magana shi idan mutum ya taɓa yin ɗan hali meye abin yi wallahi malam ba abin kunya ne ba ba wanda ya san ka ka tubar wa Allah abin da ka ɗaukar wa wani in kana da shi ka da masa idan ba ka da shi ka je ka keɓe da shi wane na cuce ka ka yafe min gaskiya na hanga na hango ba inda na samu abun nan garin ɗaukan maka ina sa ran zai yafe maka in ma ya ki yafe maka to a rubuta ran da duk Allah ya hore maka ka bashi kila idan ka mutu cikin basusuwan da danginka za su biya maka ya zama danginka su fitar da kai don a yanzu ba yadda za danginka su biya maka da ƙarfinka da lafiyarka tunda ko akwai abin da ke gaban shi amma in ka riga ka mutu za a yi maka taimako na rana ɗaya in kana da dangi na kirki su taru su biya maka wannan kenan abin da shafi sata ba sata kaɗai ba dukkan laifi akwai laifin da ke da tsakaninka da Allah ne sai ka neme shi ya gafarta maka akwai laifi wani kaci mutuncinsa to wannan ka neme shi ku fafanta a daren nan in yana nan garin bin. bi shi wane abu Allah dai ya fa dai mun ji karatu ko kuma karatun ya ratsa mu an sha jin karatun amma yau ne tunani ya zo min lalle da tubar wa Allah domin abin nan ba mu mahalata ba wurin gudu babu wata dubara a lahiran nan tilas sai an shiga lahiran nan tilas sai an yi wannan binciken in ji tunaninka ya zama ka da gaske akwai wani laifi wallahi ka je ka neme shi a keɓe ba yanzu a cikinmu ba za ka miƙe salamu alaikum wani na ɗauki mashin a ah, nan ba wanda zai iya gafarta ba ka san mashin ɗin da ka ɗauka zai ka fame shi wanda ya ɗauki mashin ɗin wani ba kafiri ba ne ba saboda haka nan laifi ya aikata babba kuma babu hanyar da za a gafarta maka wannan sai ka mai da shi in baka mai da shi baka je ka nemi ka duba babu ina sa ran wanda duk ka je ka same shi ka ce wani kai haƙuri mai ka da ka rasa ni na ɗauki kuma a gaskiya karatu ya zo min kuma ko a lokacin na san haram ne ina roƙonka ka gafarta min don na hanga na hango ba inda zai samu keken na yanzu kada je lahira da wannan wanda ka je lahira da sunan bashi da ka je lahira da sunan barawo za ka iya gyara abinka ka da abun abinka in ma abin ya yi yawa to sai ka nan neme su dole bai dai abin da dai za a yi kenan ku samta daga duniya amma in ka bari aka je can asiri da tun ba wani dogon bincike an riga an tattara komai kai ne kawai ake jiran ka zuwa lahira kuma la muhalasa za ka je lahiran nan Allah ita idan zulzilatil ardu zilzalaha da tuna lokacin da aka girgiza ƙasa a girgiza wanda za ta yi wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa ta fitar da dukkan wani abun da ke cikinta na nauyi wa qala al insanu ma laha mutum na ce mai ya samu kasa yau yawma idhin tuhaddisu akhbaraha ran nan za ta ba da labarinta matar da ta yi wa mijinta kwangila a kuɗin cefane za abin kunya ne ba ne me shi uzuri yau ku sasanta kai kuma ka yi fatan yadda ka gafarta mata kai ma Allah ya gafarta maka abubuwan da kai wanda baka san su ba dama amfanin mu je mu ji karatu kenan tabbas na tuce ka kaza don haka ka yafe min na gano duniyan nan dai ba wata tsaya ba mu yunwa za ta kashe mu ta kashe mu saboda kanan ga abin ya kuna neman ka gafara kai kuma muna fata ka yafe duk da kayanka ne amma ka yafe sa ran kai ma Allah ya yafe maka ɗa ya san ya yi wa ubansa wani abu maza je ka samu mahaifinka baba sannu da haƙuri ina roƙonka wata afuwa me ya faru gaskiya na yi maka laifi kuma ni ban son in je lahira da wannan laifi cuta dai na riga na cuce ka kuma ba ni da hanyar da zan fita ba san in je lahira da wannan cuta ka yafe min na taɓa kuɗinka ko na taɓa maka kaza ko na sayar maka da kaza idan sun riga ku sun mutu to sai dai kai ta neman Allah gafara kai ta nadama kai ta yawan sadakoki fatan Allah ya kai ladan gare su kila kai ma sakamakon haka Allah ya baka mai kulawa da kai kamar irin yadda ka dinga tuna da mahaifinka amma in ka je kai biris da karatun ayi menene hanji ne yana cikin kowa ko kuma dai da wasu 'yan maganganu duk da za ka faɗi duk wa'annan maganganun ba za su fitar da kai ba gaskiya ce kaɗai za ta fitar da kai Allah muwaffiqu wa qala ta'ala al yawma kun ga abun da ke jin tsoro a yau nakhtimu ala afwahihim za mu rufe bakunansu a duniya ka taɓa ganin mai laifi kowa gaskiya ake da ita don haka baki za a dode shi gobe kiyama wato na aidihi hannuwansu ne za su yi mana magana wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kafafuwansu za su yi shaida da abin da suke aikatawa kiran kafa ba ita kadai ne ba wanda izi na farjinsa zai ba da labari wanda ije gidan da ake banna kafarsa za ta bada labari hannun da ya taba zai bada labari idon da ya kalla zai bada labari kunnen da ije zai bada labari harshen da ya faɗi duk dai abin da mutum ya ka tauna da shi zai zo shaida kansa saboda haka shaidun kana tare da kai akwai maganganu da dama wannan ala sabilil iktisaril iktisari ne akwai inda mutum zai ce gobe kiyama in zai magana da Allah ce Allah ce yayi kaza mutum ce bai bace to kana da shaidu ce eh amma Allah am kada ka bani jikina ne zai mai shaida ake to shikenan hannu yi maka shaidan abin da ka taba ido yi maka shaidan abin da ka gani kunne yi maka shaidan abin da ka ji kafa ta yi maka shaidan inda ka je daga baya mutum abin ya rikice masa ya ce to don me za ku yi mana irin wannan shaida ya ce to Allah ne ya mu faɗi jama'a Falmau falmaukifu shadidu wannan matsayi wallahi mai tsanani ne Allah ya kiyaye kada mu zo gobe kyamuna ce wallahi mun karanta wannan abin ga shi ba mu ɗauki mataki ba walkayisu mai wayo mai hankali man dana nafsahu wanda ya horar da ransa ya tarbiyantar da ita ya sarrafa ta ya hana mata saka. don annasu al'amartu da su tuhibbu di'ata rai kullum tana son ta huta tana son ta ji daɗi tana son mugunta tana son mugayen abubuwa mai hankali wanda ya gunza ya hau kanta ta ike sarrafa ta amma duk wanda ya bane ransa ta hau kansa ita take juya shi ya halaka kyan a ce kai kake juya ranka kana sa ranka abin da duk ka ga damar kasata. yau in ka ce ba za ka yi bacci ba dole ta ɗauka yau in kace ga abin da za ka karanta dole ta ɗauka yau in kace ga nafilar da za ka yi dole ta ɗauka yau in ka sa ranka je ki ba wani haƙuri za ta je dan dole ka sarrafa ta don akwai wani wanda za ka wane ne ba za ka iya ba shi haƙuri ba kan me bai isa ba kuma wallahi ya isa sai an je gaban Allah za ka yi mamaki yadda za a yi maka a kan shi mai hankali man dana nafsahu shine wanda ya gurza ransa ya horar da ita wa amila yi ta aiki lima da dalmauti saboda abun da zai zo bayan mutuwa duk ba nan ne abin ji ba wal ajizu lalatacce kafashe man a nafsahu mai bin ransa ba ran take bin ba shi ransa yake bi duk abun da tariya masa to zai bi ta hawan hasanta wa tamanna ala allahi ya dinga yi wa Allah buri a takaice wannan shi ne ba'asu ko da hasharu da hisab wanda ko kana kwance za ka iya tuno ba'asu za ka iya tuno hasharu za ka iya tuno hisab sai alhaudu magana na tafki alhaudu akwai wani tafki da ake magana tafkin manzon Allah wannan tafke yana da abun mamaki alkiyama alkiyama ce mauridun azimun tariduhu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yawmal illa man khalafa hadayahu wa baddala ba'dahu wata mashaya ruwa ce na san ba za ku manta ba an yi bayanin rana alkiyama rana za ta zo kusa gumi zai kama wani idon kafa wani gwiwa wani gindi wani azabar gumi ta kai kunnensa saboda bala'in wahala kawai an yi amai an yi kashi an yi kuka an yi hawaye an yi gumi don haka ba ruwa ba a maganar abinci to akwai wata mashaya ta masan Allah duk da an ce mashayan ruwa ba mashayan giya ba mashayan na yan bata ta tariduhu ummatu muhammad sallallahu al'umman annabi muhammadu ne za su je su sha wannan ruwa yau malkiyama allahumma illa man khalafa hadayahu sai dai wanda ya saba wa tarbiyarsa wanda ya bar tarbiyar manzon allah nan kam wa baddala ba'dahu kan san mai risala ma ta wai wa yuzadu man baddala wa ghayyara za a kore duk wanda ya canza addini ya burkuta abinda yasa dadin kafa hujja da risala kowa tana nan auren sa a fi sahihaini wa ghayruhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi ya ce wa huwa baina zaharanai ashabihi yana tsakiyar sahabbansa bayan Allah ice inni ala al an antaziru man yaridu alayya minkum annabi ce ina nan kan tafkina idan wahala ta yi wahala za a je daidai wani zango annabi zai tafi tafi can tafki na nan akan tafki an taziru man yaridu alayya minkum ina jiran wanda zai so shan ruwa daga cikin ku wahala za ta koro shi nemi ruwa ya gangara ya samu manzon Allah a can wajen ya yana kira ga tutarsa sama amma jama'a sane kaɗai za su je nan wurin nan akwai magashin annabawa suna da wannan tafkin ba su da shi sauran annabawa duk da wannan na ya hau na mu jina mu tafki Shi ne muhimmi cewar suna da shi ba su da shi wane ne ga dai namu kuma sannan kun san al'umman annabi tana da bambanci da sauran al'ummu kamar yadda annabin yake da bambanci akan sauran al'ummu gawatansu ta kai ka tuna tsaya kawai ya ishe ka sauran su ne ƙarshen zuwa su ne farkon can wanda duk isan wannan ya san falala ce a ce maka ku ne jirgin ƙarshe a tafiyar alhazai ku ne jirgin farko a dawowa a kafin daban kuke a can duk da ba kowa zai san wannan ba sai wanda ji aikin hajji to amma dole ne ka san haka ainihin wata daraja ce za ku ranar arfa wani za ga ya shigo da jakasa buya buya ya ɗauko harama a can ya zo ya yi tawafi ainihin na kudumi ya yi umra ya gama ya gangara ya wuce mina daga mina an je arfa da shi ana dawowa daga arfa bayan kwana uku da nake to mu kan za mu tashi gobe za ku tashi gobe shi za mu tashi gobe sai kun iso kuma da gaske yake daga ya faɗi jakasa ya je hau jirgi ko labarin tafiyan kuma ba ta taso ba ko a yi muku ko ma fara magana Wa ake magana ku tukuna to kaga waɗannan ka san ba banza ba don da ka gan shi ka san ba banza ba akwai wani abu tare da shi to ko nan kawai ya isa ka rike haka annabi ne ƙarshen annabawa kuma shi ne farko a can a hisabi haka al'ummarsa suke don haka suna da bambanci da sauran al'umma na duniya kai Allah mun gode ba Allah ka taimake mu mu ci wannan gajiya ta annabinmu mu ya sa mu bi shi kada duniya ta roɗe mu rabu da wannan annabi mutabi domin za a ga haka gobe kiyama ya ewa wannan tafki keɓaɓɓe ne gare shi al'ummarsa duk azaban nan in an ce an gurzo an gurzo ya ce ku zo ku sha ruwa wanda duk ya sha ba zai ƙara jingishi ba rana ba ta komai ba a koma filin alkiyama komai ba za ka sake ji ba annabi ya ɗora sa ba ice fa wallahi la yakutata anna duni rijal wallahi za a tare wasu mutane kafina rijal har da mata tunda magana ana yi ne da zaba ya haɗa han mata akwai matan da za a tare akwai mazan da za a tare ga annabin sun gan shi ga tutar sun ganta sun gangaro kawai jami'ai na lahira tare su kai kai ko tsaya maza ku koma inda kuka fito ku koma can wurin wahala wala akolan na annabi ya taso ya ga alamomin su nashi ne ay rabbi ba a tambayin mala'iku lokacin da sai dai Allah ubangiji jama'a na ga suna sa hana musu jama'a na minni wa min ummati na wane daga al'ummata suke Allah ya kulu sai a ce innaka la dari ma amilu Ba ka san abin da suka yi bayan ka ba mutanen nan kana tafiya suka ji gulgula addini suka ƙara na ƙari suka rage na rage suka bar na bari ma zalu yarji'una ala aqabihim ba su gushe ba suka yi ta komawa gargajiya suka koma gidan jiya fi hadal hadis jama'a a wannan magana ta annabi muhammad kun san falayan tiku anil hawa isbatul hawdi akwai tabbatan tafkin shine mahallu shayi wa annal ibtida'a wa mukhalafatil awamiri mawani'un min wurudihi kirkiran bidi'a. saba wa umarnonin annabi Muhammad eh, umar awamira su sukan zamo tannake su hana wa mutum shan wannan tafki ruwan nan fa ruwa ne don akwai waɗanda ba su san fa'idan ruwa ba sosai amma wanda je ya kodu ya kodu ta kai ya yi fitsari ya koma ya sha fitsarinsa aka ce masa ga ruwa ya san akwai wani abu ta kai mutum ya yi amai ya koma ya zuke amansa ko ya ji dan daɗi daɗi ko a duniya ana shiga wannan halin to aka ce maka ga ruwan sanyi malam zai ce lalle akwai kyauta ratul a hadis, hadisai sun zo jama'a daga jama'a sai khabaril haudi ƙaryata wannan tafki na riddar da mutum an abdullahi bin umair قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض نيني مريقا ينكو جن تفكي إن أنت فرط يا رم تفياني إن أنا cikin tafiya fatake ko masu tashi in suna tafiya in ana shirye-shiryen za a sauka da yamma sukan tura wani sauri gaba don ya samu inda rafi yake ya haƙa musu ruwa ya nemi inda ruwa ya tattala musu ruwa da sun zo su ebi ruwa da za su sha da dabbobinsu su za su sha za su yi guzuri za su yi wanda ike riga mutane ya sama musu wani shi ake ce musu faratu yi isa ake cewa gira-girai ko Allah ka sanya su faratu alal haudi sifatul hau sifan wannan tafki domin wannan tafki ana maganan ya juju sun shanye wa yake da suna tabari an yi in mutane da yawa kada wa yi gari kila tafkin nan abu na ce tafkin laisa ka mitil hishai da fil ahadith sahiha ya zo cikin hadisai ingantattu fi sifatil hauri annahu shi wannan tafki fi ghayatil izami girman sa ya kai girma wal ittisa'i fadin sa ya kai fadi arduhu wa tuluhu sawa faɗinsa da tsawonsa daidai abinda masu lissafi suke ce masa murabba kusurorinsa ko ina daidai suke ce kusurwar gabar misali ne mita goma yamma ma goma ko kusurwar gabar mita miliyan ɗaya yamma ma miliyan ɗaya kudu ma miliyan ɗaya arewa ma miliyan ɗaya tsawonsa dai da faɗinsa daidai suke tafkin kullu zawiyati min zawayahu basiratu shahari kowanne bango daga cikin banguna su tafiyan wata guda ne alal akalli ka ɗauki a zamanin annabi tafiyan wata guda tafiya ne na matafiyi kako tafiyan wata guda a kwana uku ma akan ci kilomita ɗari biyar tunda wasu sun sha zuwa daga madina zuwa makka a kwana uku to ka san kuwa a ce maka ai wata guda ana tafiya to dai tafki daga nan ya fi ya fi mai duguri nisa fadinsa haka tsawon shi waya muddu min naharil kausa tafkin ana an tayo masa ruwa yana samun ruwansa daga kausar kausar wani lafi ne gidan aljanna to tun daga can aka haɗo famfansa wanda ainihin yake zuba a cikin tafkin ba maganan ya ƙare sha ake zuwa yake zuwa yake zuwa yake daga kawasan saboda haka nan baya ƙarewa shine waye muddu min naharil kausar ana ƙaro ruwansa yana samun ruwansa daga kausar kenan wannan ya tabbatar mana shi tafkin nan yana filin tashin alkiyama a nan yake tunda ana ta baba shin tafkin nan a ina yake ina filin tashin alkiyama ko ko in an tsallaka siratsi ne daga wahalan jahannama za a samu tafkin a sha yashkhabu fihi mizabani min aljanna in dararo biyu ne daga aljanna ke kwarara a cikinsa an ce maka in dararo tun da lokacin da ake magana da yanzu ne za a ce famfo ainihin pipe ne guda biyu daga aljanna ke wasuwa a cikinsa pipe ko suna ya tara to indararon batun da irin na aljanna indararo shine wanda in an yi soro arifahu man arifahu za ga an yi dan baki haka baki haka ta inda in ruwa ya taru a sauran nan zai bi ta nan ya gangare ai mu ma yayin ruwa ke kwanciya nan mu so mu ai indararo yayin da ruwan na zuba dama ina da tudu sai dinga zin in zaga ina zubar da ruwa kawai ta to wa'annan kwatankwacin abun da za a ba da misali kenan a gane daga can gidan aljanna ruwan kawai ke kwararowa cikin wannan tafki uhu kalan ruwan shaddu bayadan min al-labani ya fi tsananin fari farinsa ya fi tsanani daga nono aiko kasan nono ɗanɗanansa ko ba ɗanɗanansa ba ainihin yanayin ruwa ɗin wa abara dominas salji ya fi ƙanƙara sanyi abinda za ka tuna daga ina suka taho wa ahla min asali ya fi zuma daɗi wa ata yabo misk ƙanshinsa kuma ya fi almiske ƙanshi ga fari ga sanyi ga zaƙi ga ƙamshi ba irin wannan abin sha zanuhu moɗoɗin da ke shi kofuna kenan adadin mai sama'i yawan taurarin da ke sama billions ne ban iya ɗaya kirgen bar gaba da wannan iya nan na sani ya ba kwana fa ga min ne ba sun da akwai kirgen da yake na gaba da nan man shariba minhu wanda ya sha daga wannan ruwa lam yasma abadan bai ƙara jin kishi har abada قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحوض annabi ya yi magana a kan sifan wannan tafkin haudi masirata shahar a ya yi daidai da na baya faɗin kowanne kwana tafiyan wata ne ma'uhu abu ya laban ruwansa ya fi fari daga nono warihuhu atyabu min misk wa kizanuhu kanujumi sama man shariba minhu fala yuzmahu abada wannan ya gabata da dama to daga me ike da suna daga me wannan hisabi ne ku? how to tafki daga tafki no eh, eh. kano jumi ne a yawa yawa wajen yawa a kaga yanzu aka ga kana kirga taurari ba kashin ta mutum na daga ta sai a kama shi shi bari gani daga nan zuwa can tauraro na zan kirga amru ta tsawon almizanu au auna aiki almizanu al'ana allati tu'rafu biha maqadiru al'ashiya shi da an ce ma'auni suke ne wani ada ne wani abu ne wanda ake sanin gurgudan abubuwa da shi shi ne mizani ake sanin yawan abubuwa da shi walmuradu bil mizan abun da ake nufi da wannan ma'auni huna mizanun haqiqiyyun lahu kiffatani hissiyatani yuda'u li wazadi a'mali amalil ibadi yau al wannan mizani da gaske mizani ne ba ma'anawi ne ba mizani ne na gaske sikeli ne na gaske lahu kiffatani yana da me mai hannaye guda biyu kamar irin abin da za ga alaman alkalai ko ko kotu ba akwai mizani ba akwai abu haka akwai abu haka wanda wannan na kallon nan wannan na kallon nan kiffata ne za a auna wannan da wannan ya zama yayi daidai to shi irinsa ne mizani ne sosai wanda aka sani hissiyata ne ana ganinsa yau za a zo a ajiye shi liwazan amalil ibadi shi wannan zai auna ayyukan bayani yau mal kiyamati sai dai mizani hissi gashi amma aikinsa ya saba da aikin na duniya tunda shi har ma'anar ya na aunawa don da duniya mana zuga lambobi sai ka an ɗauki lamba lamba lamba ta je ta maka wani aiki wafi idharil adali arrabbani wafihi a maganar mizani akwai bayyana adalcin ubangiji tabaraka wa ta'ala wala tazlamu nafsun shay'an ba a cutar rai komai amma in ban da ba don bayyana adalci ai ana riga san komai to amma bari a auna maka gani da kanka kamar misalin ne a ce maka ka yi jarrabawa ka ga baka ci jarrabawa ba ai ga sai ka ce ya aka yi na faɗi ba ba a zan zage ka ba sai ce to ina kashfu ɗinka ina report card ɗinka in ma baka da shi ka gane wuri kaza ga abun da ka famu wuri kaza ga abun da ka famu wuri kaza ga abun da ka famu wuri kaza ga abun da ka famu da aka tarkata ka ga shi kenan ka tashi a kaza kana da wata magana babu wata magana to haka za a bayyana amma an san ka ce an san baka ci ba fa haduru tabaraka wa ta'ala a'mal al-insani wa in kana mithqala dharratin min khardalin Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo gaba ɗayan ayyukan ɗan adam duk abin da ka aikata sai an kawo shi a kowanne gari a kowace ƙasa har wanda baka san da shi ba ma za ka an tarkato maka shi wa in kana habba ko da gurgudun kwaya ce ta komariya li izhari makadiriha don darajanta sai ya bayyana saboda sakamako ya zama daidai da wancan aikin din a shi ne hadisi ce mai ce nama hiya malu kuma husi halako ayyukan ku za a kididdiga wa kad takunu al-mawazin al-amali ya iya wa wa'annan sikelolin suna da yawa ya iya yi wa kuma guda ɗaya ne tak wa ya kunul mizan wahidan ya iya zama wa ɗaya ne wallahu qadirun ala kulli kawai dai ne akwai wannan abu wal adillatu ala thubutil mizani hujjoji masu tabbatar da wannan au. wa wazanul a'mali da auna ayyukan kathiratu minha qawluhu ta'ala wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a za mu sanya suke lai na adalci ga ranar alkiyama fala tuzlamu nafsan shay'a ba a cutar rai komai abinda kai haka za a yi maka wa in kana miskala habba ko da gurgudun kwaya ce min har sai na biya za mu kawo maka ita ko kafa bina hasibin masu hisabi sun kai hisabi a ce mu wa qawluhu ta'ala faman saqulat mawazinuhu duk wanda ma'auninsa ya nauyi fa ulaika humul muflihun wa'annan ne za su rabauta wa man khaffat mawazinuhu wanda mizaninsa ko ya rishin nauyi wa ula'ika allazina khasiru anfusahum wa'annan ne suka yi asara rayuwansu suka yi asara rayukansu fi jahannama khalidun a jahannama za su dawwama qaulullahi ta'ala fa amma man thaqulat mawazinuhu wanda mai mizaninsa ya nauyi fa huwa fi aishatin radiya ina cikin rayuwa gamsassa wa amma man khaffat mawazinuhu wanda mizanin zai rashin nauyi fa ummuhu hawiya mazaunin sa wuta wa ma adraka ma hiya me ya sanar da kai wannan wuta narun hamiya wata wuta ce mai kalan zafi to nan abin da ake so a tabbatar a wannan ayoyi tabbatar da akwai mizani kowace aya nan ko kuma kowane abinan jama'a na aya sun nuna akwai awu banda nan annabi ma ya yi magana inda ya ce kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم akwai wasu kalmomi biyu soyayyu ne wurin mai haba Allah na san su masu sauƙi a kan harshe ba wahalan yi masu nauyi ne a wurin au wa'annan kalmomi su ne subhanallah wa bihamdihi subhanallah labi maimakon ka je ka kama wani wurdi wanda ma an zalallahu biha min sultan kila in ka je ka bi ka sur, kulle ne ma dan uwa ga maganan manzon Allah an yi ittifaki akan duk abin da annabi to ma bai ma kamata ma ta yi ittifaki ai ya wuce ittifaki ka dinga yin wannan ba adadi iya inda ka gani ko ba carbi ka ci gaba da yi Allah ba zai cuce ka ba ko da baka kirga ba Allah na kirgawa kai ta ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Ka ga an kai tafiya gudanawa za ka yi in ka kaɗai ta gudanawa za ka yi ka dinga yi ka dinga yi Allah na nan na kirga maka su to amma ba babin zikiri ne ba ya zo da shi ne matsayin a kan akwai miza ne saƙila ta ni fil miza fil adilla ta sabiqa cikin hujjoji ne da suka gabata ma ya dullo ala isbatil mawazi akwai abubuwan da ke nuna mana tabbatan wannan mizanai wa ithbati wazan al'amali da tabbatar da auna ayyuka wa tarattubul fala da tasowar nasara ala sikaliha kan nauyi wal khasara fadiwa a karshe nauyi ala siffatiha ثم إن الأعمال جماعة bayan nan ayyukan allati tuzan yawmal qiyama da ake aunawa ranar alkiyama wahiya a aradu a'radun la taqbalu al na fil hayati duniya, ba a auna su a duniya Ka ga sallar idi da muka yi tana ina a'radun mun riga mun yi ta tafi amma gobe kiyama za a yi auna ta ina azumin mu a'radun ya riga ba a ganin ba jauhar ba ne ba saboda haka na mun riga mun gama yi wanda a karbi nasa zai gan shi gobe kiyama a cikin hawansa shi amma a duniya ba ya aure arzu kirki ba inda za ka ga kirki da za ka ɗauko shi ka auna shi amma a lahira za a gan shi za a ɗora shi a kan mizani zai nuna namban shi da zai baka yace saboda domin yana tafiya yana raddudi yana tafiya yana raddudi amma alhamdulillah tunda ba Allah saba ba san wancan rikita rikitan ba alhamdulillah gaskiya tsora kawai muka sani wai a'ra ayyuka ne ba aradu arzu ne ma'anawi ne لا تقبل الوطن في الحياة الدنيا تكون في ذلك الوقت قابلة للوزن gobe kiyama za iya auna aikin za ya auna azumin za ya auna zakka za ya auna sadaka a'a da kake wa magabatanka za a ka galadan a auna maka shi haya ma'aunan waccan rayuwar laysat hiya kama hiya fi na al'ana ba kaman yanzu ne ba a yanzu kai sallah ba za ka ganta ba balle a auna wal a'malu lati tuzanu tatafawatu sakalan kuma ayyukan da ake aunawa suna fifitan juna wurin nauyi wa khiffa bi hasabi nau'il amali daidai da irin aikin wa izamihi da girman sa wa ma yusahibuhu min ikhlasin da irin ikhlasin da mutum yayi tunda innamal a'malu binniyat manufa ta kan bambanta daga manufa za a iya yin aiki ɗaya ladan wani ya fi na wani yawa wa muta ba da bin ainihin manzan Allah wa isa fa'atibaratul wazan laysa li zatil amali wa innama lima yusar yushibuhu fa'atibaril wazan abinda ake la'akari da shi wajen au laysa li zatil amali ba aikin bane ba wa ina innama lima buhu. abin da ke tare da aikin na niyya manufan shi ake dubawa aikin sai fi nauyi li'anna kasira min al don da daman halittu ya tuna bi kalimati shahada za su zo da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullahi wa ma'a zalika ta galibu sayyi'atuhum zunubansu su fi Ayyuka na alkhairi hasanatahu ma a kauni shahada turajjihu ya sayyiati tare da kalmar shahada tana rinjayen zunubai ai ku duba maganan da aka ce wa annabi Musa inda sama da wanda ke cikin su in ka cire Allah kasai da abin da ke ciki da Allah da za a ɗora su a wannan kiffan na mizani a ɗora ladan la ilaha illallah a ɗaya mizani ladan la ilaha in zai wance kalar da su zai janye su nauyinsa zai janye to amma a haka akwai majority masu la ilaha illallah ba za ta yi nauyi ba saboda haka na ku ku duba yayin da muka karanto ka ta'arifi kawai na maganan sharuɗan la ilaha illallah zuwa sharuɗan annabi muhammadu rasulullahi da abun da la ilaha illallah take nema da abun da Muhammadu Rasulullahi take nema ina jin hudu ba muka yi dole aka dakatar da hudu ba saboda lokaci ba wai mutane ne suka ce ba sa so ba a'a son abun tambaya to yanzu ya kenan to yanzu ya kenan dole sai dai muka datse da na kan lokaci muka datse ba ka muna ya kai karfe hudu saboda haka nan kun ga karatunmu na bara na magana la ilaha illallah na san ba manta ba in ma ka manta ka ɗauko littafin a jere yake wancan na ɗaya wannan na biyu kuma insha Allah na uku na zuwa in dai da sauran rai ko na mutu za ku karanta insha Allah ni Allah ya balla da niyya turajjihu bi sayyiati za ta murkushe zunuban al'azima kama fi hadithil bitaqa ya zo hadisin katin la ilaha illallah an abdullahi bin amr radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi inna allaha sayukhlisu sayukhallisu rajulan min ummati Allah zai tsame wani mutum daga cikin al'ummata ala rukusil khala'i cikin jama'a wane wane ya taso ya fito Ije wajen Allah yau mal kiyamati fayan shuru alaihi tis tis'atan wa tis'ina sijilla a buɗa masa fayil tis'in da tara kullu sijillin maddil basari kowanne fayil ya nan ka maddil basari a cikin kilomita da kowanne fayil in an buɗe daga nan ya wuce anguwan ma'azu tun da nan da anguwan ma'azu bai kai kilomita da ba to ya wuce anguwan ma'azu ya tasawa mai take da suna can ainihin tsallake kowanne fayil ɗaya nawa tisa'in da tara dukkan laifuka ne dukkan laifuka ne sana Allah duwa ya aya cikin fayil ɗinan tisa'in da tara wannan ne kake karyatawa tun daga tun da akwai usulubi na karatu daban-daban akwai usulubin bi daidai akwai usulubin inda aka dunkule kana ya ka dubo faharis din sai kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma a shafi na kaza an baka yadda baka koma ka duba in ka duba wanda bai ma daidai ba ka Allah ka ka koma can ka gani gashi gashi ga shi ga sa ka dawo to duka ka kalla duba na inda tara duk a duba gashi kayi kaza kayi kaza ga wannan kayi kaza kayi kaza ga wannan duk gaba da ciki wanne ne ba daidai ba hankalin mutum ya tashi shi wannan ɗin hankalin ya tashi ya ثم يقول له haza من a tun أتنكر shay'an min haza? Kana da musun ɗaya daga cikin wannan kana da ja a cikin wannan fayil akwai wanda ke gani amma ma ƙage azalamatka katabati alhafizun mala'ikuna masu rubutu sun cuce ka ko sun cuce ki alala ya rabbi abin da suka rubuta nan haka yake fa ya kolo alaka uzurun aw hasana yanzu kana da wani uzuri kana da magana ko kana da wani aiki mai kyau da za a je yanzu za ka wuce wajen awo wa ya ba hatu rajulu mutumin nan ya rude wa ya kolo la ya rabbi yau mai ban da shi fa Kulu bala Allah ce tabbas kana da alheri inna laka indana hasanatan wahida kana da wani alheri daya a wurinmu la zulmal ma alaika kuma ba za a cuce ka yau ba Allah ne mai hisabi fatukhriju lahu bitaqa ahiddo masa da wani kati فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله imaninsa da wannan ka duba ko bacci za ka yi da ita za a kwanta bacci in ka tashi da ita za ka tashi in an haifi da ita za a tare shi in mutum zai tafi lahira da wannan kalma ake so kawo. so ake idan mutum na jinya duka masu jinya su dinga yawan ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nurses din da za zo suna zagaya ka suna yaya jiki yaya kaza ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasul har ka samu bakin ka ya kama wannan yasa muke son asibiti dole mu samu asibiti na musulmai idan asibitin musulmai bai koyar da wannan bai cusa to wannan haidu ɗaya ne wancan da shi da wancan asibitin haidu ɗaya ne bambanci ba sauki ake nema ba abinda ake nema a akidanka ka samu ka mutu da wannan don in ba haka ba sai ka mutu da wani abu daban saboda kana idan mutum ya mutu da shi Allah ya karbi abun din ba a samu mani'i ba to irin su ne masu wannan katin ko sa rin ma da wannan dande mutum ka yi aiki tun yayin da ka balaga kake faman istihadi a kan ɗaukaka kalmar la'ilaha illallah muhammadu rasulullahi ka tsufa haka to ya kamata ka daddake har ka mutu a kai don haka nan ko 'ya'yanka mutum za su shigo maka baka أجدنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما أتكى برأت دولة تنا مكا قروتو توبا إيه، سبحان الله يو إيه، هكا جكين يزمو تو يزما غاشي كدو بسيس كما تاتا كده الله تكفى وتنوي أنا أشكو أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سنواني سنواني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله idan ka ƙara magana a sake faɗi har a samu kana faɗi daga nan ido ya rufe shi kina sai lahira to fa kai ne za ka tashi da irin wannan kalma ba kowa ne zai samu cikawa da wannan ba don haka masu jinya akwai gudunmuwa da za su bayar likitoci masu magani ba maganin jiki kaɗai za ku bada ba ya kamata ku ba da maganin zuwa lahira. idan aka fuskanci mutuwa za a yi dama aka zo jinya ba dole a tashi ba to amma in ma za a mutu albarkacin asibitin ku a samu a cika da imani ba a ma'aikatan asibiti ya kamata su fi kowa tsoron Allah tunda an kawo muku marasa lafiyan nan saboda kila mutuwa za su yi kila za su rayu to a yi zan sun tafi lahira da ake da su fayyakolo a hadarohu sannan Allah ta'ala bayan an bashi katin wannan na la ilaha illallah ya ce wa mala'iku ku wuce da shi wurin au fayil nawa da tara. kati ɗaya na ashadu an la ilaha illallah haka mutum zai rike wannan kati yukaddimu rijilan wa yakhru ukhra yanzu wannan ka kalli wancan ka kalli wannan to wani zai aje Allah ne yake to ma an tafi da mutum zai ga ce fa ya kulu ya rab ya Allah wa ma hadhihi albitaqa ma hadhihi sajila me katin nan zai yi in an haɗa shi da wayannan fayiloli fa ya qalu Allah ce innaka la tuzlamu na ce je ka abun ka ba za su cuce ka ba Kala qala fatudu as ta fi kiffa sai a fa wayannan fayiloli a bangare daya wal bitaqa fi kiffa ta fatashat as-sijillat bida kana sai ta taso da wa'annan fa'iloli ta rinjaye su ta zubar da su wa saqulat al-bitaqa bitaqa ta nauyi fala Kulu ma asmillahi lahishai. ba wani abu da zai yi nauyi sama da sunan Allah saboda haka nan muna da abubuwa kada mu sake da wannan kalma A sirat sirati bayan au an karbi komai da komai sai dogon kuma wata tafiya ina jin rabonmu da tafiya tun ta hashar ku duk aure ɗaya ake ta dawurwura ake ta wannan abu shekara nawa shekara nawa Allah ya sani yanzu an gama komai za a tafi aljanna yan wuta sun riga sun tafi wuta wa'anda aka hatan kuma da za su je aljanna da sauran aiki asiratu huwa tariq shi dai sirati hanya ce wal muradu huna al al mansub ala zahari jahannama tariqan ila al janna gada ne da aka shimfida akan doron jahannama hanya ce zuwa gidan zuwa ga aljanna wal mururu ala sirati ammun bi ta kan siratin nan kowa da kowa ne lil mu'minina komai imanin ka annabawa sai sun bi ta kai wa minkum illa wariduha wannan ya sa Abdullahi ibn Rawaha in yi tuna ayan sai ya kuka wa idda al-imana wanda ida wanda ida awan imanin ƙarya kal munafiqina wala yumkinu al-wusul ila al-janna duk mai da'awan imanin ƙarya ainihin yana gwada wayo mai fiska biyu in ya samu wa'ina yana tare da su in ya samu wa'ina yana tare da su wala yumkinu al-usul ila janna bai iya tsallake jahannaman nan illa ba'da ko me tajawuzi bai yi waje aljanna sai ya tsallake wannan wutan wa qad dalla alaihi al-kitabu was sunnah qur'ani ya nuna sirafi sunnan manzon Allah ta guda sirafi قال المولى عز وجل وإن منكم إلا واردها ba wani cikin ku sai ya tsallaka wannan wutan kana ala rabbika hatman ya zama dole wajen ubangijin kama qadiyan yankakke thumma nunajji alladhina taqaw daga nan mu tsallakar da masu tsoron Allah wa nazaru na bubbar macuta azzalumai jisiyan fiha suna dudurkushe a cikin haka azaba za ta durkushe وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل أو ندوكم حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ذا أشمك الصراط أكن دور جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز من يجيزها نيد الأمة فركم أصغر لك وتم قندنا فريد سوني Karshe al'umma annabi ne ƙarshe su ne farko su a aljanna aljanna kanta an haramta ta sai annabi ya shiga idan an gama tsallaka siraɗi an taru kowa ya tsallako ya tsaya a wurin da Allah za mu samu magana amma ba mu samu ita ba dai ba tabbas haka take ba mai iya tsallakawa ga aljannan ana kallanta sai an sake bin manyan nan kaf kowa ke bai iya zuwa a biyu ta adamu a biyu har a kawo kan annabi yace to shi kenan shi bari ya yana bugawa a yi tsawa waye yace shi ne muhammad sallallahu alaihi nan take yanzu mala'iku su ce dama an ce kan mu bar wani ya tsallaka sai kauce tukun saboda kana ya kofa ta bude daga nan abin da za a yi gudana to saboda haka nan ita ni ne farko da al'umma ta za mu tsallaka وعن أبي هريرة وهذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث في الشفاعة يكاو حديث يجيتو وفيه فيأتون محمدا ذاس ذاس سامو محمد فيقوم فيقوم فيؤذن له يتاشي عباشي داما وترسل الأمانة in ya tashi zuwa suna ainihin za a tsaya a cirko cirko sai annabi ya zo sannan ya tashi fa yi lahu a ba shi daman wucewa nan ne fa fatur salul amana warrahi nan za a turo amana a turo zumunci shi siratik ana ba da labari siriri ne bai kai tu bai tuba ana ce kaman gashi ana ce kaman reza kaifin takobi ruwa ta ina za a bi ta kan gashi a tsallake za a yi tafiyan kila shekaru abu siriri na mannan duhu ne ko ba duhu ne ba ina ga iska ga wuta to a lokacin nan ne akwai makari kamar yadda yanzu yadda aka yi ginin nan ba akwai mai sunan wani abin da ake kare yara an yi shiru ba a wanda ake bugula ba sai dai bai da wani suna to makari ya sa masa sunan hausawa wannan in ka zo nan idan za ka hau ga ɗaya nan ga ɗaya nan kana tafiya kif kif in nauyi nauyi ka dafa nan nauyi nauyi ka dafa nan to haka wannan abun haka yake amana misalin dama zumunci hagu nan za ka dafa ka dafa amana ka dafa zumunci ka dafa amana ka dafa zumunci in ma Allah fa kai irin bayan Allah ne za ka sufa za ka yi kamar irin yadda jirgi in ka dafa amana haka zai da kai su kamar lifta kamar kiftawan ido kuma kila kai shekaru a haka to haka yake amana ce a dama ba ku tuna amana amanan aiki aka baka amanan magana aka baka amanan abotaka amanan matakka amanan miji amanan aiki amanan yaro ne kai amanan in makaranta ne amanan ɗalibai amanan amana wannan idan ka ce amana za ka ta wurin ya balle ba inda za ka dafa ka son ko in ka ce amana dole sai ka shiga wuta ko da za ka fita sai ka fara haka in ka ɗauka ba ruwanka da danginka ka zamo ɗan tsako kana samu ka tarkata danginka ba ruwanka da su zumunci tilas ka san yawanka yau an waye gari hatta dangi ba mu san su ba sosai ku yi haƙuri na kawo muku su maganganu can nesa abin da yana damu mu ko yanzu muka zo karatun gado matan da suka haranta wallahi malam kasa ganewa a ciki ko yau da safe ne da muka yana muhawara in an magana an magana ya ce mu ba mu gane ba ana zuwa aka fara ammomi yan uwan uba ainihin uban nan ƙarshenta ina da shakikai ina da li'abbai ina da li'ummai ɓangaren li'ummai su can suna da nasu dangi ɓangaren li'abbai suna da nasu dangi ɓangaren shakikai suna da nasu dangi kafin a dawo kanka a koma kawunnai mahaifiyarka ƙarshenta tana da yan uwa tana da li'abbai tana da shakikai tana da li'ummai to wa'annan dangin su so matan haka ɓangaren wajen uwa da ɓangaren wajen dangin ya tafi sannan kafin a dawo kan yayyanka da kannanka la'alla gidanku akwai albarka kana da yan uwa wa'inda suke uwa kawai kuka hada kana da wasu yan uwan uba kaɗai kuka hada kana da wasu yan uwan uwar ku ɗaya uban ku ɗaya to duka wa'innan dangin ka ne kwacan dole ka san da su za ka sadar da zumuncin su ko da da baki in Allah bai baka abin da za ka yi masu ba ba za ka je neman komai ba in ka ga kajojin dangi sun wulakanta ka ka je neman wani abu ne ana damuwa gashi yanzu ka zo ga a ina da abinci na ina da komai na zo ne in ga lafiyan ku daban da abin da za ba ku kada ma ku ɗauka ni bakon zafi ne kwana kuwa sai ka shirya in ka ga ba sa son ka kwana kan ma ka kwana musu har Allah ya sa su gane ballantana ma zai wahala a yi hakan dangin nan da muka watsar da su akwai haɗari don duk wanda ba ruwan shi da dangin sa zai shiga aljanna ba to ta yana zai shiga ko zai shiga sai ya shiga wuta tilas zumuncin ka nan shine bangon ka guda ɗaya amana shine bangon ka guda ɗaya wa'annan su za ka dafa amma ɗauka ka samu irin kashin farko din nan wanda za su za su kitta kifta kaman kiftawan ainihin eh, eh, walƙiya in ka dafa ka dafa ka taka kamar litta zai daga da kai su to ko in akwai wani abin aka je inda ka ne za ka gafta ciki za ka kuma mummunan fadawa da kana sai dai ranar da ceto ta taso sai dai bayan an gama wucewa gaba daya an tafi can cikin aljanna gaba daya lokacin da kamar abin da ke ce masa kwamitin jinƙayi ya zauna lokacin da Allah ya fara duba to yanzu suwa za a yi wa afuwa wani za a karrama shi a yi kwato mutane kaza wani a je ku duba masu kaza annabi ku je ku ceto masu kaza mala'iku ku ina naku sannan Allah ya bada ceto sakila cikin su za ka samu a koka bayan ka zama gawai ko bayan kin zama gawai saboda haka nan haka haifkan aina abu don haka nan amana nan me yake da suna zaman ke can amanan nan kakka ɗauka ainihin zai zo ce amanan aikin gwamnati amanan aikin kamfani amanan aikin wanda yake na mai zaman kansa amanan amana duk mutumin da yake amana tun daga duniya sai ta ci shi ballantana kuma je can lahira ba shiga aljanna akwai hadari idan ma ne na taso kuna kai sirati sirati ne ya kai sirati to salul amana ko warrahi fata kuma ne kun gan shi nan ba surutu bane ba haka ke za su tsaya jan batan yi sirat a gefen ɗin, dama da hagu inda haka ce ba ruwanka da dangi ko ba ruwanka da aiki kuɗinka kawai kafa a gaba ba abinda idame ka da tsare amana Gashi shi ga lokaci ka wa mutane hannu ka ce kai lokaci ya kare nawa za ku bani a ce ma kana koyarwa a zo a ce maka malam kana da hissa ka ki shiga ko a ce a aikin gwamnati ga lokaci kana da shi ka ki shiga ka tafi yawonka ko ka zo da abokan ka ku ci gaba da hira saboda ba hukunci Allah zai hukunci duk inda ka shiga malam abin nan amanan nan tana wuta shiga ko ana kace kawai din ya san irin amanar da take kaina kai ma kafan taka na san inda nake makala makala kai ma san inda kake makala makala to kowa a wurin su zai nemi aljanna yaminan wa shimala fa yamuru awwalu eh, awwalakum kal barqi na farkon ku zai gifta kaman walgiya kullum ana ƙara ilimin zamani yana ƙara ganar da mu Allah tunda da ta ai ba san lifta ba Idan kana shiga kawai in ka danna wani wuri sai wuce da kai su to gashi yanzu an yi wani jirgi ma mai wuce da mutane ta kan lantarkin duk da ba a yi shi mun gani ba labari muke ji wanda ya ganin ma kila ta madubin dubarudu ya gano sai ko wanda ya je kasashen waje wanda ya shiga jirgin mai gudu irin na fitan hankali akan wuta to haka na lahira ya fi wannan tun daga duniya ma an yi abun da in an danna zai tafi su ba iyaka sai inda aka yi masa burki yaya na Allah amrullahi tasawwa kullun ilimi in yazo in ka duba da kyau sai ka ga ya ƙara maka tauhidi ya ƙara maka imani hala kultu shi mai bayani la'alla huzaifa tunda dai huzaifa ne da abu huraira bi abi anta wa ummi ya rasulullahi babana da mamana fansanka ayyu shay'in kamar albarq wani abu ne ko ya kai saurin walƙiya a duniyan nan kana alam tara ba ku ganin walƙiya ilal barki kaifa ya murru wa yarja je ya dawo fi tarafati aini a kiftawan ido aiki sai manzon Allah ana neman me ya kai walƙiya sauri sai ya kawo kiftawan ido da kiftawan ido da walƙiya wanda ya fi kiftawan ido ya fi kila kai ta aka zaka kifta ido sau biyu wani kin ta gama ba shi na tunanin to a duniyan nan ko wanne abu ne ya kai walƙiya ya sauri sai kai ba ka ganin walƙiya ta je ta dawo cikin kiftawan gido wannan tim na farko kenan na bayin Allah sun kamar rai sannan waɗanda za su gifta ƙetara kaman iska kawai sun kamar rai sannan wanda su wuce kamar tafiyan tsuntsu wa shaddar rijali sannan wani zai zo saboda aikinsa ina gudu rai rai rai rai rai rai rai shi kuma da gudu zai zo wuce wa jari bihim a'malu aikin mutum ke tafiyar da shi aikin mutum ne wancan aikinsa ne ya sa na alkhairi har ta kai na tafiya su wancan aikinsa ne yasa ya zama kamar iska wancan aikinsa ne yasa kamar tsuntsu wannan aikinsa ne yasa yana tafiya kamar mai gudu wa nabiyyukum qaimun ala sirati manzonku yana tsaye a gefen sirati ya qulu rabbi sallim sallim hatta ta'jiza amalul ibadi ina ta ce ya Allah ka kubutar Allah ka tsallakar har ayyukan mutane su kasa daukan su har akai wanda aikinsa ba zai iya kai shi ko ina ba hatta ya ji a rajulu har za ka ga wani mutumin can ya zo shi kaɗai fala ya stati usaira illa zahafa ba zai iya tafiya ba sai da jan gindi mata har maza da mata haka haka za a yi wannan tafiya Allah ya kwanda ma ku tashi ku zage ku yi aiki bil haƙi lalaci ba zai kai ku ba yau mu ma kanmu na hausawa hakikata sun tashi kaman wani abu daban sun saba wa gaskiya iyayenmu lalaci lalaci sai surutu ka duba matan wa'ancan nan wani kwanakin ce ke cewa nan da aka ga wasu mata tana zuba kankare idan ta ɗauki kwano sai ta jefa shi sama sannan ta cefe ta bisi maza ma ba sa iya irin aikinsu jama'a da haka za mu samu aljannan da surutu kankare mace in ka kai da take daukan kankare da ka ebo maza samarin mu lokacin Allah wanda ka ebo yancin mutane inda yake kake nema ga birkiloli na bacce ko min taliki wani ma na sani sukan ce da ka ebo samarin hausawa kwanda ka ebo yancin din su za su yi maka aiki lalace lalace na ga mai tsallakar da kai sirafi na ga mai tsallakar da mu tun da ina cikin ku lalacin haka muke cin lalacin mutuwar zuciya komai sau muke mu samu a banza in dai ba a haɗu a haɗa baki a kwashi dukiyar wani ba a haɗa baki a cuciwa ne ba a haɗa baki a cuci gwamnati ba a haɗa baki a cuci kaza ba ba mu iya komai ba kuma ba yadda za a yi maciyin amana da Allah nan wurin ba yadda za a yi je an haɗa baki da kai kayi cuta kada ka yi zaton sadakoki da za ka yi za fi da kai ya za a yi ka cuci wani sannan kuka zo ka nemi aljanna da shi Allah ya ka tsaya ka gyara aikinka domin aikin nan na gaske shi zai tsallakar da mutum mutum zai zo yana jan gindi kai mutum yana jan gindi akan wuta qala fi hafata sirati kalalibu bugu ta kari a gefen sirati banda wannan matsatsin akwai kugiyoyi ma'amura mu'allaka ma'amura akwai kugiya a jayyar da kasan irin na kamun kifin nan sai dai su da umarnin Allah suke aiki idan mutum na da laifi mai kama da kaza kana zuwa haka kugiya za ta taho su tunda za a taho ne daga uwa duniya za a je uwa duniya a kai mutum na tahiya na tahiya kawai sai dai ka ji ta ta dira wa mutum in ku bai da irin wannan laifin zai tsallake wani an ba da umarninta ba ta tafke shi da yawa ba wani za ta tafke shi da yawa tana iya farke bakin mutum ta farke hancin mutum ta farke wani nama na jikin mutum haka mutum zai tsallake sirafin nan jina jina na lillah wai na ila jama'a wannan magana ce ta manzon Allah shi isa littafin zaka duba ba za ka ce an faɗi a kinkinau ba ba ruwanka da kinkinau littafin zaka kalla littafi ne ka tuna na duniya malaman duniya suka tafi suka rubuta abinda aka faɗi sai da aka tace don a shakkan cikinsa don haka wannan kugiya ma'amura je ko da ka yi ba kan kai kaman baka ji wannan karatun ba hmm. za ka gan shi kila da ma tsayawa kai ka ji da tsayawa kai ka ɗauki tanadin da za ka ɗauki tanada iya karfinka ala bashi Allah ya ma sauran ma'amura bai akhdhi man bihi an sa ta tasuri duk wanda aka umarce ta tasure shi fa makhdujun najim akwai wanda kartacce da zai sha ba karamar karta bi ma'anar kalima ka san duk kugiyar da za ta shiga maka hanci ai ba za ta iya daga ka ba ana daga hancin zai balle a dawo inda kake wacce ta kama gefen lebe farkawa za ta yi wacce ta tafki ciki farkawa za ta yi amma kaga ta tsafki shi. za ta tsaga mutum ne kawai kamar kifi ai kifi na za ka kama ya balle wani haɗe ya tsinka ƙugiyar su wuce da ƙugiyar can ciki kuma ya rayu abin shi sai can wani mai farauta ya kama shi ka tadda da ƙuge a cikinsa ya haɗe shi wani kuwan kaccan ke shi yadda kuma na suka yi waje da shi to haka ƙugiyoyin suke wa makadusun fin nari akwai wanda za ta sure shi ta yi wuta da shi to wannan shi ne harka kan sirafi dukkan muna sai mun bi ta kai ba wani magani da za ka sha ba wata ibada da za ka yi ba wata sallah da za ka yi ba wani salati ga manzan Allah da za ka yi duk wanda ice maka da yadda za a yi wani tsallakar da kai wallahi kariya shi tunda ko wanda kan yaudara ce to ba komai zan tsallakar da kai gobe sira gobe kiyama ba abun dariya bane ba wallahi akwai wanda ake cuta su haka me mushkila sirati ne to ba komai hatta akwai wanda da gaske akwai abun a rubuce ba abu da na son faɗi ka kai dariya a ce wani yana da wai babban rigarsa alkyabbasa sai ɗan kunshe cikin tsallakar da kai wallahi ya cuce ka ƙarya yake saboda mushkilan abun in kai da akwai mutanen mu sun shiga ciki da yawa kuma wannan cutar su akai kuma kada ka zo ma kodan kuɗi da za ka karɓa nan shi kawo ka me ya matsalan ka dai zan tsallakar da kai zan tsallakar da kai shehin su ko wani nasu zai sa shi a aljihu ya wutar da shi wannan hadarin shi a kurumin ka tun da ka ba da kafa wallahi karya ne dan uwa ka cire duk wani tunanin ainihin wannan bi manzan Allah ba kungiya kungiya kaza duk ka kyale maganan kungiya kaza ka kyale maganan malamin ka na kaza dukkan mu mun bullo ne daga irin wa'annan wuraren ne ka tsaya ka abin da zai amfane ka ka tsaya ka ga madaran maganan manzan Allah ce eh, za ka ga hadisin gashi nan ma sahihul imamu an muslim imamu muslim ko ba na wata kungiya ne ba ba wata kungiya da ke littafin ta ne muslim magana ce ta manzon Allah ba ta da shakka ba ta bukata ka je ka tambayo ni kawai kai tanadi da roƙon Allah da duk iya abin da ke akwai mutum kuma ya zauna cikin ɗarɗar ya zauna tsakanin mai tsoro mai sare muna tsoro muna fare wafil hadisi adilla to sobote sirati a hadisan akwai hujjojin tabbatar da sirati wasu fatihi da sifan sirati wa haulul mawqif da tashin hankalin wurin tsayuwa kuma wannan ba wani ba kuncinawa akai ka duba lissafin da aka rubuta akan maganar tashin alkiyama ninkin ba ninkin wannan aka rubuta wannan dan kaɗan ne in kuka lura littafin yara ne ma manyan akwai inda aka yi bayanin ninkin wannan wanda kila in ka je can abin zai fi abin da jinka yadda muke karatun lahira gaskiya ya yi kaɗan duniya kawai muke abin nan kowa ya tashi sallah ko gaskiya ne a karanta sallah ai sallah amma Allah bai ta kare shi ba akwai hanyoyin da zai samu dinga yin sallah da tsoron Allah wa annal a'mala tabbas ayyuka hiya wasilatul uburi shine abin tsallakarwa ka tuno riyadu salihin inda mai waka na ke ce masu hankali da suka kalli wannan duniya ba wuri ne na zama ba dole gidan asali aljanna ne kyawawan ayyukansu suka ɗauka su ne jiragen da za su tsallakar da su gaskiya ne wannan magana ta sirati aikin ka ce tsallakar da kai jahannama nan duniya ka ɗauka kana wata mahalaka ba ka da yadda za ka yi ka tsira ka tsallaka dukkan hatsarorin nan ka je aljanna sai kyawawan ayyukanka kowa yi maka magana wata magana Allah ya ma karya ba wanda babansa zai tsallakar da shi ko ɗan shi ko mata ta ɗauka mijinta zai tsallaka da ita wa Allah salil insanu illa ma sa'a in kai aiki za ka tsallaka ku duba saboda wannan hadarin annabi ya tara iyalansa cikin wacce ike so daga ƴaƴansa fa ita ya faɗi mata bintu Muhammad salini min mali la ugni anki min Allah shay'a to kai Fatima annabi ba zai tare mata komai ba wani mutum yake zai tare maka sai ka kyale shi kawai ka tsaya ma ka saurare shi ka cuci kanka son banza zai kai ka kana kallon dai sakamakon masu son banza ka duba wanda ke so yi kuɗi idan ɗan damfara ya tashi ya wanke shi wani nan zai haukace wani nan fara zai kama shi saboda bai yi tsama za a yi haka ba duk abin da ka gan shi a banza ka tara da shi duniyan nan aiki ne tukuru haka lahiran nan aiki ne tukuru sai mun bata rayuwarmu gaba ɗaya sannan za mu sa rai amma cikin tsoro wa sababun najati ayyuka su ne dalilin tsira wannan yake tuna min mai littafi mai cewa ma za qaddamta lidinillahi wannan siratin ne kake jin ka gabatar kila zai iya ɗaukan kai tsallakar da kai A jiya a dado da ka fara wannan tunani kada ka yi zaton wannan karatu da muka yi haka shi kenan za ka je ka sirga sirafi tunda ai ka zauna ka yi karatu ka ji wannan karatu hankalin ka ya tashi ka girgiza kai kila ka yi kwalla kila duk wannan kwalla ba ta fidda kai duk wannan girgiza kai bai fidda kai duk wannan damuwa bai fidda kai sai ka yi aiki ka je gida ka ga me za ka yi tun daga wannan dare ka nuna meye za ka dinga yi duk abin da kai ka ɗauka to ma mai kai ku dinga karanta tarihin sabon manzon Allah ku ga abin da suka yi za ka raina abin da ka yi sun qawlihi na thumma nunajji alladhina taqaw sannan za mu tsallakar da masu takawa wa nazaru zalimina mubaa zalimai fi hajisiya duk durkushe ciki kamar da ta gabata ay anna allaha ta'ala yunjihim ba'da alwurudi Allah zai tsallakar da su bayan shiga wa ya zaru zalimina ya bar azzalumai can ciki fi hajesiya wala ya tajawazu na haba su ya tsallakewa jama'a wa man hada an siratil mustaqim fi dunya wa qatar rakhai falan yasmuda ala tariqil mazallati wa qatar shiddati وقد افتقد وسيلته وهي العمل الصالح duk mutumin da ya karkace a wannan gidan duniya daga hanya mai kakka a wannan duniya wakatar raka lokacin da yake da wadata wadata ana ce wadata hankalin kowa ya kan masu kuɗi ba masu kuɗi kadai ba lokacin da kake matashi lokacin da kake aikin gwamnati lokacin da kake da kokari lokacin da ake yayinka lokacin da ake yayinki wanda duk ya bar hanya a daidai lokacin lokacin da kake da karfinka ka bin Allah sai da komai ya ƙure halam yasmuda almazallata ala tariki ba zai iya jurewa ba ya kafe daga zaniya kan hanyar sirari in yayin da kake kan ganiyar ka baka bautata wa Allah ba ka iya tabbata kan sirari ta shida in ka samu tsanani lokacin tsanani waka difta kada wasilata mutum ya riga ya yi asarar lokacinsa وهي العمل الصالح شيء na aiki na gabanin nan ya tsaya ba amma kila dole haka ba ban ko. amma dai gobe kowa izo da shi eh, eh magana isa yi. hisabi eh eh ai shi ma arzu ne a hadisin bai da ai ba bi ta duka ba arzu ne ya kamata da arzu sun ga ba a gwada dukkan komai ba sannan ya samu ta bai da ya samu wani fadalu ta hanyar bai da haka alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا